To, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Gaba masu laruma kan wannan shafi. Ah, muna tare da Shak Malam Musa Yusuf Asadu Sunna. Wannan babban malamin nan na Izala zamanin mu ga gaskiya ah, malamin nan yana kokari sosai. A kungiyar Izala ya ba da gudunmawa sosai fiye da shekara ashirin har wa yau yana cikin wayannan daga da yake bugawa. Malam Musa Yusuf Asad da suna ya yi suna a dagan da yake bugawa a tsakanin shi'a da kuma mu na ɗarikar tijjaniya wanda kuma a yau alhamdulillahi za ka same shi da ba gaba dawa kawai ake yi tsakani in an zo wurin dawon shi ka samani ma don za a yi amma in an gama yana ƙoƙari ka ga ya samu haɗin kai da su ya samu haɗin kai da mallumin to alhamdulillahi za mu shiga karatunsa a yanzu dagan da yake da 'yan shi'a cewa topic ya bayar cewa 'yan shi'a ku shirya wanda babban malaminmu malamina Sheikh burhanuddin ya zo yana, a nan yake karatu a akidar shi'a wanda malamin shi'a ya zo ya zauna mukabala da Sheikh burhanuddin har ya rika qur'ani ya rika qur'ani yayi rantsuwa cewa shi baya zagin sahabbai zagin sahabi haramun ne a akidarsu na shi'a wanda abinda ya bawa malam musa ya sa ya shigo cikin wannan daga ya ce karya ne fa kamar za ya dare malam din ne saboda shi ya sha zama da su a nan ni da su a wanda ni na host wayannan program da malam musa ya zauna tun kan babban malami na kasar ghana wanda ya zauna da shi da malam musa ya zauna kuma da eh, ismail alfarma kunni da yake ganin cewa akidar shi'a ita ce akida na zagin sahaba na sallallahu alaihi wanda yau mun samu babban malamin shi'a a dahir wanda shi da malam musa yusuf asadu sunna sun sha dagan bugawa shak ya ce sam karya ne akidar shi'a ba akidan zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam bane in kaga wani yana zagi a cikin akidan shi'a yana yi wa kansa ne ba yana wa shi'a ba wanda malam Musa ya ce a ƙarya ne ya tabbata a cikin akidan shi'a wanda shi ya karanta kuma ya gani a aikace da yake nuna mana a nan cewa fa in kai ƙarya in ji malam Musa in ji malam Musa ya fasa da sunna wai in kai ƙarya a cikin akidan shi'a kaman kan da mu sunna mun san a ƙarya fa haramun ne amma in ji malam Musa wai in kai ƙarya a cikin akidan shi'a zaka samu lada kai lada za baka akasarin abin da ake samun sha sunna sa'an nan balle ma har mutum ya rika alkur'ani ya yi rantsuwa to ai ladan wai ya multiply in ji malam musa shi yasa jama'a ku bari mu ji yabo na nabi sallallahu alaihi wasallam minti daya mu sake dawowa insha Allah ah, tare da malam musa ya fasa da sunna Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo, waye ya zamsilar rahama a talikai kai kuce manzo. Me ka sani akan manzo, me za ka ce akan manzo.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 saboda wannan wuri da muka zo sabon wuri ne ni kan shafi na kun duba kan facebook hackers an shiga an hack an goge ni san ba ni kan facebook sam shi sa wanda malam Musa ya taba hada mu da shi shine ya samu muna wani account da yanzu haka ni nake ciki eh, nake kan facebook an shiga an hack mu sa'annan shi ya din mu ma kan kansa an hack aka goge yanzu muka saya sabuwa da da sabuwa muke aiki yasa sadaka da kokarin da za ka yi mana yanzu ka yi kokari ka share mana wannan program ya je nisa inda inda mutane ba su son ya shigan suke hack account mu suke son su goge mu mufta kan facebook nan ka yi kokari ka share ya kai wurin har a zo a same su ya kai wurin nan eh shi muke so yasa kai kai da kake kallo na kake kan layi kai kokari ka share mana wannan program shi yasa jama'a kada kai kallo na kai kokari ka share mana wannan program ya je nisa kowa ya zo kan like kokari ya share mana wannan program uh, ah, kamar kan da nake magana zan sake maimaita one more time sannan mu ci gaba an shiga an hack account din mu ainihin a goge mu wasu ne ba su son a ji mu masu sam gaba daya <laughs> to amma da'awa da ake yi dan Allah kuma saboda Allah ake yi an shiga an goge ni kan kaina malam Musa ne shaida ba ni kan Facebook waɗanda kuka sanni ma kan Facebook yau kun je kun ta ba ku gani na kan Facebook an shiga an goge ni ba ni san ba ni kan Facebook an goge mu amma sa'an da muka yi tun wannan lokaci mun saka injiniya yana cikin admin in ba ka ba page din mu ma da an goge pejin kan kanta da an goge shi yasa <laughs> la ainihin a shafe mu gaba ɗaya ne to amma albarkaci wanda malam Musa ya dawo shi injiniyan yana cikin admin to kaga yasa pejin mu ba iya an goge ba pejin yana nan amma mu ni dai wallahi sun goge ne an cire ni kan facebook gaba daya amma insha Allah na san za a kwaco mini account din za a kwaco mini kuma in dawo na sani to alhamdulillah an create wani account aka bani to da shi nake iya shiga in zo kan facebook hatta stream ya din da muke amfani da ita wanda malam Musa mu zo da jama'a manyan malluma a zo ai program an shiga an yi hakan ba ni wannan ma da muka sake sayan sabuwa yasa wannan da kuka muna amfani da ita sabuwa ce da sabuwa muke amfani da ita yanzu shi yasa insha Allah muna kan Facebook yanzu amma za mu da yasa kokarin da za ku yi mana ah, a da yana link da page dina shi yasa yana zuwa nisa yanzu ba yanzu ba zai iya je shi yasa jama'a ku ya kan layi kowa ya kokari ya share mana wannan program in aka share tafi inda da lungu lungun da yake shiga a da ya iya shiga kuma insha Allah to alhamdulillahi jama'a kamar kan nake faɗa muna tare da shak malam Musa Yusuf Asadu Sunna wanda ya tara shekara da shekaru yana ba wa izala kariya kuma gaskiya ya yi kokari a cikin izala wanda zaka ga a malluma na ke tijjaniya suna yi masa adalcin cewa lalle malam Musa yana kokari a cikin izala suna kokari kuma cikin adalcin ma da za a yi masa ma wai wani zagi ma adalci ne yau za a zage izala ko magana bai shafi malam musa ba kaga hoton shi a ciki an kara da hoton shi kaga ko ma masa haka yan shiya an kaje bangare shiya na shiga wani feji shiya gaskiya wai shiya kaɗai ko shiya zalla ko ire ne wallahi naga suna kokari wurin naga wani bidiyon da aka saka ah, shi dai ga hoton malam musa ina ga inda malam musa yake zaune wurin akwai duhu shi yasa bai sa hula ba shi na gan shi ciki da shak kabir gombe da kuma shak balalau shi na ce ah mai malam musa ya baro kuma yau bari shiga bidiyon ne shi daga ah, wani ba ke wa'azi ma bai shafi ba malam shi ce ah, lalle yan shi nan wallahi kun yi adalci <laughs> inda kun saka wace shi wanda zaki ne wallahi kun yi adalci <laughs> ah, gaskiya yana irin wayan na masu ya in an gani a ana yi wa malluma na kama ce wa malam Aulu Fatih kamar malam Nasir don Musa malam Junaidu ina iya ga wasu abawa kana gani bai shafe su ba amma shi ga hotunan su a cikin cewa an yi adalci in an ga abu haka ba hushi ne. a adalci ne wai zamani kana baro mai zamani zamani sa ne to alhamdulillahi malam Musa Yusuf da suna ya tara shekara da shekaru gaskiya yana bawa izala kariya sa'an nan a yau ya ɗauki wani topic da yake tare da ita topic mai suna wai 'yan shi'a ku shirya da akidunku ta zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam halkansa ta goma sha biyar kenan da shi ma zai shiga shi yasa jama'a ku bar mu ji abinda malam Musa ya kawo mana halkansa ta goma sha hudu da ya zauna ya kalubalance 'yan shi'a a ah, malam ɗahir a zo a zauna muƙabala malam ɗahir da ya zo bai tuna ba malam ɗahir ya nuna cewa za a yi zaman wannan muƙabala amma ya ba da lokaci shi ma ya amsa amma ya ba da lokacin haka sa'an nan kuma ni kan kaina na yanke musu nake ganin a'a uzurin da malam ɗahir ya kawo uzuri ne mai kyau ya nuna cewa karatun ana samun amfani a ciki shi yasa muƙabalan kamar zai yanke musu zaman kinan an zauna mukabala bi ma'ana an bar wannan karatu amma shi na nuna cewa a ah, tunda suna da rana bibbiyu why not wa'annan zaman mukabalan sunan domin a gane zai iya continue kowane sati su ɗaya ba bar karatu ba ranan su ɗaya ɗaya kuma su zo suna yi mana basi akan abin da ake tattaunawa kamar kan da malam musa zai yi a wannan karatu domin a iya a gane to amma alhamdulillahi malam ɗahir ya amsa amma wannan nema suggested ɗin na kawo ah, ban ji amshi a bakinsu ba na neman yadda a bakinsu a kan wannan zama shi yasa jama'a ku bari mu kasa kunne mu ji malam musa da ya ce akidar shi'a akidar ce ta zagin sahaba na sallallahu alaihi ko malam musa abinda ke ban mamaki bai kayyade ya ce wasu 'yan shi'a ba yace wai duk ɗan shi'a wai duk duk ɗan shi'a akidarsa ne zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam muka ce wa malam Musa me ka. malam Musa ya ce wai duk wanda zai ce maka bai zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam inda ɗan shi'a ne wai ka bashi minti biyar ka kasa kunne in yana cikin magana Ka cikin maganansa in dai ka mai da hankali a cikin maganansa to za ka ji zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam a ciki in ji malam Musa shi jama'a halkar ta goma sha biyar ko bari mu ji abin da malam ya kawo muna assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu shek wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi nasiru sunnati wal islam wa addini bi ahli sunnati al qa'il wa qawluhu al haqq bal naqdifu bil haqq 'ala al batil fa idmaghu fa idha huwa sahiq wa lakum min waylu mimma tasifun wa usalli wa usallimu ala rasulillahi al amin الذي أمره ربه أن يقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الكر الميامين وعلى كل من اتبع أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو آه منا kudi ne ga watan safar shine wata na biyu cikin watannin musulunci hijira ta babba dan babba farin jaka da annabin mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 31 ga watan 8 shekara da ashirin 2022 a inda Allah ya kawo a wannan shafi na sarki zaki keke na rasulun Amin Allah ya ƙara maka lafiya da imani ya ƙare ka da ikhlasi gaba ɗaya kafin mu shiga karatu akwai dan uwa da nake gani a malam Husaini jikan noma ya turo min da sako cewa mahaifiyarsa ba ta da lafiya yana buƙatar addu'a malam Husaini muna maka addu'a bi asma'illahi husna wa sifatihi ula mahaifiyarka Allah ya ta lafiya abin da Allah ya jarrabe ta da shi na rashin lafiya Allah ya sa shi kafara ne Allah ya sa shi a mizanin aikin ta mai kyau a sarki zaki a farko tukunna ina ganin cikin bidiyoyin da na turo maka eh. akwai abin da ya shafi wato neman munazara hmm. da shi malam tahir sani ba zan zan yi magana akan wannan ya zo a cikin abin da ya faɗa na matsalan alfiyatul bagiya Eh. ya ce duk bahasin da zan faɗa ya san wannan bahasin yana mamakin wanda ka riga ka san bahasin abin da ya faɗa ka ce mu'uzami ma ka haddace abu so kuma wannan shawarar da ka faɗa cewa a zo a tattauna ɗin a ɗauki ko guda biyu na tattaunawa kai eh, ko rana ɗaya aka ɗauka a sati ta tattaunawa ya yi to na'am so kuma cikin abin da ya nema sarki zaki a duk yadda zai kawo uzuri ya ce dalilin da yasa bai yi karatu na yana da uzuri yana da karatu sarki zaki kowa yana kallo a cikin kwanakin nan ina halin tafiya ne wannan wani lokaci ana kallo na zan gama karatu live tsakanin gama karatu na da in zo in sake hawa shafin na in yi karatu wani lokaci awa ɗaya ne ko awa ɗaya da wani abu nake zuwa in hau in zo in yi karatu na'am so duk yadda zai kawo uzuri to uzurina na bayyane ya fi shi kuma ko yanzu a cikin abin da ya nema ba ya nemi cewa ba a zo a tattauna akan nikahul misyar eh ya na'am to na amsa mai ranar lahadi ya zo mu zazzan mu tauna ah, na gari ka amsa masa ya zo na amsa masa ranar lahadi ya zo mu zauna akan nikahul misyar to na'am ba ya ce bai taba kawo tsalab ba aka karɓa Yaci eh. ya nemi in zo in tattauna akan nikahul misyar na gudu. Na'am eh. To a kasanar in mun tashi ni Musa Yusuf Asadu Sunna. Zaman muƙabala. Na amsa mai ina da uzuri ko a ranar ina halin tafiya. Bana gari ma za a yi zaman kuma na amsa mai zan zauna da shi akan nikahul misiyar. ko ba komai insha Allah na san akan wannan maudu'in mutane za su ji sababbin abubuwa na ilimi wanda ba su saba ji ba za su faru insha Allah. alhamdulillah na'am <laughs> na'am hmm. ayan maka ta gambo mawaki da yake cewa ba nan Najeriya ba har kasar waje yace baka da mugu mai iyawa yace ce kowa ka iyawa gani gashi mu gangara daji in bige shi in ba shi ga kola ya su can na'am na'am aka gambaiti so wannan shine sarki zaki hmm. na amsa masa wannan cikin abin da ya faɗa sannan maganan maudu'i na biyu da yake nema hmm. sarki za ki mi ta amimin abin ya zo mu tattauna hukuncin wanda suka sha giya kafin haramci ya sauka mai matsayinsu a gurin Allah mutanen kirki ne ko mutanen banza inda ai jiya na bujiro cewa in an ce akwai dalilin da ya sa kaji ina cewa baban annabi saboda ai sarki zaki idan da a ce munsifi ne amsan da yake bayarwa akan wannan matsalar ita ce hamsa hadisan da ke kan maganan baban annabi a cikin sahihin muslim ai malamai sun riga sun fassara cewa wannan hadisin inna abi wa abaka finnar din nan babansa ba da ma'anan uba mahaifi ba tun daga wanda qur'ani in gargadi ya ki hmm. karba kaga shine hukuncin wuta zai tabbata a kan shi kuma duk yadda wani kokarin ya yi koce-koce baka isa ba dole ka yadda cewa Abu Lahab dan wuta ne kuma baban manzan Allah ne to na'am haka ne na'am haka ne wannan ba da hadisi ba ballantana a tsaya rigima ya inganta ko bai inganta ba ka lura sannan na kawo cewa a nan gurin ayoyi kusan guda tara a ƙur'ani, Allah yana kiran abi kan baban Annabi Ibrahim amma a nan gurin me ya ce? cewa yi ba babansa ne, dan uwan babansa ne sarki zaki me yasa hadisin da ya zo kan maganar baban annabi ai akwai malaman sunnar da sun fassara sun ce Abu Lahab ake nufi me yasa shi ma malam Tahir ya dage ba Abu Lahab ake nufi ba ya ce? a'a ai baban annabi ake nufi tare da ya san akwai malaman sunnar da sun yi wannan fassarar so yadda yake cewa ina jin daɗi a zagi sahabbai to ina ganin shi ma maimaitawa da yake ta yi iyayen annabi iyayen annabi ita ma magana daɗi take mai shi yasa yake ta maimaita ta sarki daɗi. oh wato shi ma maimaita cewa mutum eh, ya shi ma ina ganin ya ce iyayen annabi na wuta ina ganin maganan shi ma daɗi take ne shi yasa yake ta maimaita ta kamar yadda ya faɗa shi ma maganan daɗi take yi su amsar da ya bayar a akan ayoyin qur'ani hmm. ita ce amsar da ke cikin hadisin sahih muslim na inna abi wa abaka finnari shikenan kawai sannan babu wanda ya isa ya musa cewa Abu Lahab da gaske baban manzan Allah ne kuma Qur'ani ya kai shi wuta wanda ya ga dama zai karba ya karba wanda ba zai karba ba ya musa wa Allah in an je lahira Allah ya danna shi wuta wannan ya rage nashi. in kuma akwai wanda ya isa ya canza ma Allah magana sai ya canza mai amma dai Allah ya riga ya gama hukuncin shi ko ka karba ko kada Allah ya sa ka karba ba wanda ya isa ya musa da baban Annabi Abdullahi da shi babansa ɗaya kuma Allah kai tsaye ya fito ce dan wuta ne in akwai wanda ya isa ya masa ma Allah magana shi sai ya masa mai wannan kenan so a cikin magana ta farko sarki zaki na'am ni maganar da nake a hammul kutub mafi muhimmancin littattafai a gurin yan shi'a da suke ruwaitowa wajen da su suke bauta ma Allah dan su yi addini su ne wa'annan littattafan da ke bayana alkafi attahazib alisti al-istibsar man la yahdurul to mushkilar da aka samu yanzu ka sarki kamar a ce maka a Bukhari da Muslim an ruwaito zagin ahlul baiti da tsine musu a matsayin ibadar da ahlus sunna suke bauta ma Allah da ita kuma sarki zaki ina wata magana fa zaka ga in na kawo malam tahir abu su da suka ce ya inganta yanzu nakan yi kokari in kawo abin da ya inganta ne bari baka misali yanzu a tambayar da aka mai a ƙarshe ƙarshen program ɗin da ya yi eh. ai kaga wani ya mai tambaya a kan ƙur'ani wannan ita kanta maganar da suke magana cewa sun yadda da ƙur'ani cikakke ne bai da matsala ba fi wannan ƙur'anin da ke hannun musulmi ba a'a wancan da ke hannun mahadi wato shi suka yarda da shi ba wannan ƙur'ani. shi a ina ai kana gani a maganganunsa za ka fahimci yana nuna maka ƙur'anin da ke hannun Mahadi ya fi muhimmanci a kan Qur'anin da ke hannun mai. to amma sai ya baka wa wai wannan Qur'an da muke amfani da shi shi ne daidai Qur'anin da su ma suke karantawa ba wani amma misalin da ya baka sai ce maka kamar riga ce guda biyu eh. ɗaya da aiki ɗaya ba aiki wacce tafi wata <laughs> na'am na'am na'am na'am ai maganar da ya faɗa baki da baki ka sa kowa zai ji na'am saboda haka wancan qur'anin da ke hannun mahadi shi aka yi masharhi shine mai aikin wannan na mm. hannun mu bai da aiki ba sharhi da haka in an hada da riga mai aiki da riga mara aiki wacce ce ke gaba da wani mm. abu ne a fili sarki zaki abu ne a fili so wannan ita ce magana ta farko da ni nake yi sarki zaki a cikin ababen da na tutturo maka a eh. darasin da ya gabata sarki zaki ya yi magana ya kawo wani mutum ana ce masa ibnu abdurrabbihi a sa al-iqdul farid sarki zaki wannan mutumin da yake faɗa ibnu abdurrabbihi mai al-iqdul farid din nan ka san cewa a tsarin mutumin nan kwata-kwata bai yarda da tsarin kalifofi guda hudu ba ko eh ya yadda da abubakar da umar da usman ana kiran ka ahli sunna a duniya baka yarda cewa sayyidina ali shine khalifa na hudu ba hmm. to a tsarinsa bai yadda cewa sai na ali shine khalifa na hudu ba a gurinmu wannan mutumin sunansa nasibi sai takdimin mu'awiya a gurin falala akan sayyidina ali hmm. wannan mutumin wanda a gurin malamai da suka yi masa hukunci nasibi ne shine kuma malam tare yake zuwa je ɗauko yana mana hujja da maganganun shi ya kawo maganan ibnu jarir da ibnu abi shayba a cikin musannaf ibn abdulbar yaka faɗa da kuma kanzul ummal wajen maganar rusa gidan na na fatima in makamanta ba na mai tambaya eh. na ce wani malami ne cikin malaman sunna ya ce wannan abin ya inganta me ya ce cewa ai ba magana ba ce ake ta ya inganta ni duk abin da nake kawowa ai yayuwa kawai nake ba na la'akari da ya inganta ko bai inganta ba haka ya faɗa so eh. ni kuma hmm. sarki ah. akwai abubuwan da da in na kawo na kan tambayi malam tari ya inganta ko bai inganta ba yaban amsa sai ce zai ba da amsa ba zai ba da amsa ba yanzu in na tashi na kan kawo da kaina in ce mai ya inganta in faɗi littafi da shafi da komai ka lura so yanzu abinda nake so yanzu zan tafi kan wasu abubuwa kamar haka Allah taimaki sarki daki ita wannan maganar da ya faɗa zan ba da misali da ita ta zama ita ce ta farko-farko alƙur'ani wannan maganar da aka yi masa ta ƙarshe bari ka ji sai in kawo in ce gashi me ya bambancin alƙur'anin da imam mahadi zai kawo da wanda yake hannun ma nan da wanda yake hannun mu kun kuma babu bambanci me ya kiman alƙur'ani da ke hannun shi shine tambaya na ba ina magana akan tarifin Alƙur'ani ba gaskiya ne ban yi wa 'yan tiktok adalci ba gasu na gashi suna tun da aka bude su ɗaya kawai na doki da mun ce kira na ƙarshe kenan 'yan tiktok ya hakuri saboda lokacin sallah bari ya amsa wannan ba zan doki kowa ba ku na zo da mutum ɗaya a cikin 'yan tiktok kawai shi kenan kun ya hakuri bismillah shak sarki zaki wallahi tambaya ne mai ma'ana mai kyau hmm. cewa yake yi me amfanin ƙur'ani wadda wannan zai zo da shi mahadi kuma meye bambancinsa da wannan wallahi yana da bambanci da wannan eh? domin wancan qur'ani ne tare da tafsiri mm. tare da sharhi tare da komi shi kuma wannan gundarin alƙur'ani ne mai girma saboda haka a ɓangaren abin da yake nan shi yake can amma shin abin da yake can shi yake nan a ba haka ba ne ka gane batun yanzu sarki zaki ko ba gane ba kun gane wato abin da muke cewa shi ne, shi wannan kitabu alin wallahi sarki zaki har malama ahalus sunna sun yi magana a kansa kuma sun ambato sun faɗa amma shi da wannan duka na annabi ne wanda aka fi sauko ma annabin nan shi ne sarki zaki kamar a ce maka ne bari ba da misali in misalin yayi kamar a ce ma ne ga wani yana da riga a jikinsa da aiki ga wani rigan kuma ba aiki kaga duka riguna ne eh duka ri amma akwai bambanci akwai bambanci eh, kama a ce ga rigan da sarki shi wancan abinda ake cewa imla'u rasulullah wa khattu ali manzo na gaya ma imam ali ne imam ali yana rubutawa aya kaza da ka rubuta nan to ga ga bayaninta ga sharhinta ga kazanta su kuma wayancan ba tare da rubuta sharhin Qur'anin ba gundarin Qur'anin ne so so annabi qur'ani ne so nawa ne eh, eh ban gane so nawa aka aka sauko wa annabi sallallahu alaihi wasallam qur'ani dan yanzu dai sarki zaki kamin ga bai fahimci me nake nufi ba ya koi na na na sarki zaki qur'ani ɗaya ne eh amma annabi kawai yakan zo ya karanta qur'ani ne ya shiru ko yana yin bayani da sharhi o oh, wannan Qur'ani guda gudan dai da aka sauko wa Annabi sallallahu alaihi wasallam shine wannan shine wannan shine wannan shine wannan amma a can ga bayanin sa ga sharhin sa yana yi Imam Ali yana rubutawa o oh, shine wannan shine wancan shine amma wancan sharhin sa ne da tafsir din sa okay okay Allah sa sarki zaki ya gane in bai gane ba ma wannan din dole ma Eh. in na zo nan gaba zan yi magana a kai da ya yi kyau da ya yi kyau shehi da ya yi kyau ba don wani abu ba saboda sarki zaki na shehi na shi din wannan din abu ne hassas yana da hassasiya sosai Na malam mun ji to sarki zaki kaji na'am ya ce maka qur'ani ne tare da tafsirinsa da sharhinsa na'am ya ce wannan ƙur'anin kuma da ke hannunmu ƙur'ani ne gundarinsa sannan ya ce wai malaman sunna sun yi magana a kan kitabu ali babu wani malamin sunna da ya a kitabu ali da ma'anan wai ƙur'anin da ya rubuta mahadi ya gudu da shi a kogo wallahi sai dai ya zo ya malaman sunna ƙarya ya jirkita maganar su ta gane yanzu mu dawo akwai tambaya sarki zaki da ya kamata ya ba mutane amsa hmm. idan ya ce ƙur'anin da ya rubuta Hmm. da imla'in da katsu zanen sai na Ali da imla'i na annabi yana faɗa ina Ali na rubuta. Shin lokacin da annabi yake rubutawa yake faɗa sai na Ali yana rubuta. Sai na Ali ya haddace ya abin da ya rubuta na sharhi. Ok, wannan lokaci ba ba haɗa Kur'ani wuri ɗaya ba. ba Misali, kama bashi an haɗa, ai ya ce sharhi ne ko da fassara. Na'am. A jikin wancan Kur'anin. Eh. annabi yana faɗa sai na ali yana rubuta to tambaya lokacin da annabi yake faɗa sai na ali yana rubuta sai na ali ya haddace duk abin da annabi ya faɗa mai to na'am na ɗaya idan ya haddace abin da annabi ya faɗa mai ya karantar da mutane shi mm. bayan da ya rubuta idan ya karantar da mutane sharhin bayan da ya rubuta to wancan mai sharhin da ya riƙe ba a da buƙatar shi don mutane sun san sharhin. Okay, okay. In ko sharhin da ya rubuta bai karantar da mutane wancan wannan sharhin ba, har yanzu yana can kogo hannun mahadi. To kaga wani abu na ilimi ya kubucewa al'umma wanda su kansu ahalul baitin ba su sani ba ‘yan shi amma ba su sani ba yanzu sai sanda mahadi ya fito sannan za a sani. kuma in ka lura a cikin maganganun shi ya nuna maka cewa eh wato akwai aiki gaba kenan akwai aiki eh inda inda yanzu eh, a washe gaskiya ne inda inda addinin musulunci da muke yi gaba da duka akwai wani abin da zai kawo ne kamar kan da kake faɗa shi da akwai aiki gaba kenan sosai wala to kaga na'am shi ya faɗa kuma ya baka misali sai ya ce maka kamar riga ce guda biyu ɗaya da aiki ɗaya ba aiki Kowa ya san idan an kawo riguna guda biyu, sai an mata aiki ɗaya plan ba aiki tsakani da Allah kowa ya san mai aikin tafi mara aiki kiman. Kenan yanzu Ƙur'anin da ke hannun Mahadi da yake da sharhin shine kwatankwacin mai aiki wanda ke hannun mu shine gundaran mara aikin dan Allah da wancan wanda ke cikin kogo da wanda ke hannun mu wanne ko ni. Eh wanda ke cikin kogon ya fi wannan kenan saboda wancan. wannan ita ce maganan gaskiya to kaga har yanzu kenan akwai wani abu na ilimi da aka je aka ɓoye a kogo ba ran da al'umma za ta san wannan kuma yana da alaƙa da littafin Allah sai da mahadi ya fito sannan za a sani su ma yan shi'an yanzu ba su sani ba shi yasa akwai wata aƙida da suke ce mata raja'a ta ba kanta za a yi wani ɗan ƙaramin tashin alkiyama duk a imma ɗin nan wannan kamun ka ci gaba kamar misali yanzu wala Allah akwai ababen da ya kamata mu yi cikin addini wala Allah ba mm. Qur'anin nan kamar kada Sheikh Mal Dair ya na tambaye shi Farajiya cewa kamar ai zaka samu wani fassarar ɗan izala daban da fassarar ɗan ɗarika daban ko kuma fassarar wani malami daban amma Qur'ani mm. guda guda mm. to she ga wanda shi aka bawa Mahdi da dai yazo kuma bai kawo mana ba she aka samma she yanzu muka zama muna kuskure da wannan Qur'ani kamin shi wancan Qur'ani shin Allah muna muna ta cikin wannan yanzu a nan gurin sarki zaki in baka manta ba ai na kawo maganan Kamalul Haidari eh ya ce ahlus sunna suna kan wani tsari na fassara alqur'ani wanda tsari ne da suka gina shi wanda ya zama kaman concrete wato da aka yi shi da dakin haka ya faɗa haka ya faɗa da ma'anan cewa ahlus sunna suna fassara qur'ani da qur'ani qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan qur'ani da kuma fahimtar tabi'ai da kuma tabi'u tabi'ina barin gani ko in kuma wannan an ce jikan ma'aiki ne shi ma bari mu ko Allah zai sa mu ga maganar da shi yayi amalul Haidari hmm. lalle na taba kunna ta a nan gurin wannan maganar da shi Kamalul Haidari so kaga in ya faɗi wannan kuma yana jikan ma'aiki to maganan wa za a ɗauka maganan sa za a ɗauki saboda jikan ma'aiki ne saboda jikan ma'aiki ne kuma yana daga cikin wanda ya ce eh lallai yana ƙaddara shi ta fuskar bincike da wasu abubuwa da yake da su akan abin da ya shafi masail na ƙur'ani da makamantansu ban iya ganin shi ba yanzu amma dai na tabbatar mun taɓa sa shi a nan gurin mm. cikin ababen da shi ya faɗa a nan gurin mun taɓa sa wannan wato bidiyon sarki zaki wannan yana ciki so kaga hmm. wannan mu a aƙidar mu sarki zaki babu wani abu na ilimi da annabi ya ɓoye ko kuma wani mutum da annabi ya sanar da shi wani abu ya ɓoye bai sanar da al'umma ba bal ma hasali a lokacin da annabi yake da rai musulmi sun fi dogara da haddace ilimi sama da rubuta shi lura? na'am wannan da nassin qur'ani Allah ya bada shaida cewa shi alqur'ani bal huwa hmm. ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm alqur'ani ayoyi ne bayyanannu cikin kirazan wanda Allah ya ba su ilimi nan gashi nan gashi zaka ga yana faɗa cewa sahabbai su ne waɗanda suka ɗauko al'kur'ani. suka ka asali ba maganin qur'ani nake so in yi ba amma bari mu ila al-furs man hamala al-qur'an man hamala al-qur'an ila al-bashar ha ila al-furs man hamala al-qur'an sahabatu rasulillah man قد yana magana man hamala al-qur'an ila al-bashar suwa suka dauki al-qur'ani zuwa ga mutane suwa suka dauki qurani suka kai mafarisawa sai ce sahabbai حمل القران الى الروم ولان صحابه رسول الله ثاني waye ya ɗauki ƙur'ani ya kai ma ƙasar Ru. ya ce sahabatu rasulillahi shi ne magana da na faɗa sarki zaki ba yadda za a wani mutum ya zo ya ce mana wai addinin musulunci da ahlul baiti kaɗai zai haɗu muna faɗa wallahi ahlul baitin annabi ba su wuce 10% ba cikin kaso ɗari na sahabban da suka ba annabi gudunmawa gina addini hmm. waye kadi yana magana tare da suna da daraja da kima da komai man ta'amala ma'al qur'an wa sara juz'an min wujudihi mulan ها صحابة رسول الله فهم حملة القرآن مو فقط حملة القرآن خلي ذهنك فهم كتبة الوحي أدي ينا ما جانا باوي لو كان أسوني ما سكي ربو توهاي دين ينا نعم. نفون صحاب من زن الله هم كتبة الوحي سوني ما سربو توهاي للقرآن وهم من يفسر القرآن بعد ها النبي أليس ك Kadani, kadi ce su ne waɗanda suke fassar Ƙur'ani bayan manzan Allah. Sai sa za ga maratibu na uku a wajen ahalis sunna daga fassar Ƙur'ani da Ƙur'ani sai sunnar annabi sai kuma kan fahimtar sahabban. Hmm. Ka san dalili sarki? A'a. Da yasa ake cewa a fahimci Ƙur'ani da sunna akan fahimtar magabata wanda magabatan ya haɗa ɓangare guda biyu na ahalul baiti da sahabbai. Saboda duk makarantar da ka je duniya ka yi karatu ƙarya kake yi makarantar ka ta samar da zakakuran ɗalibai irin yadda makarantar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam don me domin ka yadda malamin su ya fi naka haka shattana bai sara wa surayya wanda ya koyi karatu daga bakin wanda bai kuskure hmm. da wanda ya koyi karatu daga wanda yake kuskure ba za su zama ɗaya ba wannan so shi yasa zaka ga yake wannan magana كذلك يعني انت الان السلفيه ماذا تقول؟ تقول واحده من اهم اركان فهم القران فهم من؟ ka gani yace as-salafiyatu ماذا تقول؟ yace wanda suke cewa suna bingira kansu ga bin tafarkin magabata mai suke cewa yace mun ce ɗaya daga cikin rukunnan fahimtar alƙur'ani dole a gina shi akan fahimtar salaf yace suwaye salaf ɗin nan bari ka ji فهم من؟ فهم السلف الصالح ومرادهم من السلف الصالح من؟ الصحابة والتابعين السلف نفرق ومكي نفي سوني صحابي سيكو متابعي إيه؟ والتابعي التابعي كادي نعم. وكادي مغانا كمال الحيدين لكن دوانا متن mutum da بدا أغانا قرآني وسيتحنجر أهل البيت كأي wannan mutumin yi wa Allah da annabi ƙarya babu inda Allah ya faɗa haka babu inda annabi ya faɗa haka annabi ɗaliban shi sun haɗa ɓangare guda biyu kuma za ka ga ahalul baitin zaɓa suke yi yau hmm. idan abdullah dan abbas ya kawo abu sun ƙayyade wasu mutane sai su ya musu daɗi suke karɓa wannan kaga na riga na ba da amsa akan wannan matsalar to sarki wannan kadiyar da ya ɗauko bari nan kawo ruwaya ƙwaya ɗaya kawai na yi na shayi wa malam tahir tambaya a kanta amma bai ba da amsa sai ya tsallake kuma ruwaya ce ta inganta cikin usulul kafi ba wai magana ba ce sarki wai qur'ani mai sharhi ne a'a ina so ya zamanto cikin maudu'an da mu tattauna da malam tayar na shida na ƙara ɗaya banda wannan da na ɗauka bakwai kenan maganar nikahul misiyar. Eh. to ya zamanto daga ciki nan gaba zamu tattauna matsalar qur'ani kuma duk ruwayoyin da zan kawo sai wanda suka inganta nan kawo a littafin su su da suka yadda da inganci sannan kuma da maganganun malamansu. zan kawo ruwaya guda ɗaya kawai cikin usulul kafi kuma ruwaya wacce ta inganta idan an ce usulul kafi sarki zaki mujalladi biyun farko ya kunshi babin aƙida, a mujalladi na biyu shafi na ɗari shida da talatin da shida wannan riwayar majalisi ya kawo ta a babu fada'ilul qur'an a nan ya kawo ta wannan ruwayar gata a wannan babin ya kawo ta a kitabu fada'ilul qur'an ruwayar da ya kawo an salim bin salamata ƙala yake cewa qara'a rajulun ala abi abdullahi wani mutum ya zo ya karanta qur'ani wajen Al'imamu jafaru sadi ya wa ana astami hurufan min qurani ina jin yadda yake karanta al laisa alama ya qara'u hannasu ba kamar yadda mutane suka saba karatu ba فقال أبو عبد الله عليه السلام سي الإمام جعفر الصادق يكف عن هذه القراءة wannan karatun kira'ar da kake karanta Qur'ani ina ikra kama ya qara'un nasu ka karanta Qur'ani irin yadda mutane ke karanta hatta ya kuma qa'imu alaihi salam har sai idan mahadi ya bayyana fa idza qamal qa'imu alaihi salam idan mahadi ya bayyana qara'a kitaballahi azza wa jalla ala haddihi zai karanta alqur'ani yadda yake ina wannan alƙur'anin ya yake zai karanta Qur'ani yanda yake bi ma'ana wannan muna kuskure kenan wa akhraja mushafa zai fito da alkur'ani mushafi allazi katabahu aliyun hmm. wanda na ali ya rubuta wa qala akhrajahu aliyun yace na ali ne ya fito da wannan Qur'anin ilan nasu zuwa ga mutane fara faraga minhu wa katabahu lokacin da ya gama rubuta shi فقال لهم يتي musu هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد wannan shine littafin Allah kamar yadda Allah ya saukar da shi ga Annabi Muhammad wa qad jama'atuhu min lawhayn na tara shi daga bangwaye guda biyu faqalu suka ce huwa indana uza indana musafin jami'un fihi alquran ai mu ma gurin mu akwai musafin da ya tara alqurani la hajata lana fihi wannan qur'anin da ka zo ba mu da bukatar shi faƙala sai sai na ali ce amma wallahi mata ma da ba'da yawmikum hadha abadan ba za ku ƙara ganin wannan Kur'anin ba inna ma kana alayya an da ukhbirakum hina jama'atuhu litaqra'uhu wajibi ne a kaina in zo in ba ku labari sannan na karanta na tara wannan alqur'anin wannan riwayan sarki na cewa ya zo musu da qur'anin da ya tara ka gane sahabbai suka ce ba su buƙatar wannan qur'anin yace ba za su ƙara ganin wannan qur'anin ba wannan riwayar fa sarki zaki ta fa inganta fa ya zo cikin biharu wannan mir'atul uqul a mujalladi na sha biyu shafi na ɗari biyar da ashirin da hudu kai hatta muhammadul al bahaburi a mujalladi na ɗaya sahihul kafi shafi na ɗari da hamsin da bakwai cewa wannan riwaya ta inganta ya ce ta inganta inganta a ɓangaren shi'a kenan riwaya ce ingantacciya in kuma akwai wanda ya ce bata inganta ba ni na faɗi reference in sun isa in an buɗe layi wani ya zo ya ƙaryata ni. To, na'am. Riwaya ce da aka ce ta inganta cewa wani ya zo yana karanta Ƙur'ani da farusa da ya ce ka daina karanta Ƙur'ani karanta Ƙur'ani kamar yadda ka ji mutane na karantawa har sai mahadi bayyana zai zo da Ƙur'anin da za a karanta shi yadda yake ya ce sai da na ali kaza kaza mai da muka karanto na shayi wa malam tahir tambaya in ya zo tunda na faɗi shafi da komai da reference na ce ta inganta kada ya zo tunda zai zo yi min raddi ya ce ai sai ya bincika a'a tunda zai zo karatu ya bincika ya tabbatar magana na faɗa na ce ta inganta ko bata inganta ba kana ba? so wannan ita ce magana ta farko shi yasa zaka ga daga cikin abin da bai da kima kwata-kwata a gurinsu akwai ƙur'ani. Eh, Ƙur'ani bai da kima. A ƙwarai? Ato, <coughs> sarki zaki. Na'am shi. Ba nan da na zo ne magana ba yana cewa wani ban haddace Ƙur'ani ba ya kawo wasu kaza ko wai ya ce ma wata mata za ta koya min Ƙur'ani. Ishiya gaskiya ne. Eh? Eh na tuna, na tuna. Ya ce wata mata za ta koya min Ƙur'ani. Wannan ba da shaida ta ma. in yana so in kawo mai malaman shi'a da suka faɗa cewa kana iya ganin malami a shi'a a hausa ya zama mujtahidi amma bai iya karatun qur'ani wallahi zan kawo mai sun faɗa haka hmm. so wannan ita ce magana ta farko a maganganu ya yi maganganu da dama sarki zaki cikin maganganun da i a kafin wannan lokacin a in baka manta ba hmm. da na ce ya kawo a Dala cikin waɗanda na tuturo na danna wasu mu gani duk wanda ka danna sai in ba da amsa gwargwadon abin da ka danna. To shi ka Fatima ya ce in kawo waɗanda suka inganta. Aba mala asabu. Yanzu kai duk abin da kake kawowa a littafin mu cewa kake yi wane ya inganta to sarki zaki ya zuwa yanzu so biyu ko uku kawai a dukkan references da yake kawowa so biyu ko uku kawai na jiya ce wane a cikin ku ya inganta duka yana kawowa ne wasu ma ya san wallahi ba ingantattu bane a wurin mu ya sani amma yake kawo sai yanzu ni ka ce min in kawo Malaminka ka ne yace naƙaltowan ma jahilai wadda ba san addinin musulunci ba su ne suke nakaltowa sai na ce ga nakaltowa ga malamai sun nakalto tashe shay'un akhar cewa da suka kawo yanzu ya inganta wani abu ne daban Mukaddara ma dukkansu a babin kaddarawa sun kawo kuma bai inganta ba muƙaddara haka kuma muƙaddara wannan na abin cin mutunci ne zagi ne ga sahabbai Khalifa Abubakar da Umar to wannan zagin da cin mutunci a wani littafi yake a shine abin da nake nema ban tabbatar maka da tun da tun farkon zamana har yanzu ina so ne in ce ma a littafin ku akwai zagi kamar yadda akwai anamu To, na'am. Sarki, a in baka manta ba, kaga wannan littafin. Eh. Ka nace shi ne littafin farko da aka fara rubutawa a shi'a a duniya. Sulaima bin Qaisin wannan sun ce ya rayu da sai na Ali. Sarki duk wani mutum a duniya da ya ruwa eh, shi ne farkon littafin farko da aka fara rubuta. Wanda suka ce ya rubuta littafin ya rayu da sai na Ali. Kaga tabi'i ne. Eh. Sarki zaki duk wani mutum da kaga ya nakalci cewa an kai wa gidan na na Fatima farmaki. Kaga wanda littafin? Na'am. Daga nan ya ɗauko magana. Amma amma wannan magana ba shi a cikin littattafan sunna. A'a shi bari ka ji zan zo kan maganan. Okay. Shi nakalto abu daban in kawo abu kuma in ce gaskiya ne daban. Okay. Shi ne maganar da nake so in yi. shi ibn taymiya an baka manta ba min hadi sunna shi yasa kullum muke cewa littafin raddi bari ka ji kaga farkon maganar na inda dan shi annan ya kawo ta wanda yake wa raddi na'am yace qalar rafidi dan shi annan ya ce as-saminu na takwas qawluhu fi mardi mautihi wai ya ce sai na Bakar ya faɗa a rashin lafiyarsa na mutuwa laitani kuntu taraktu baita fatimata lam akbis ina ma an ce na bar ɗakin gidan fatima ban kai masa farmaki ba walaitani kuntu fi bullati bani sa'ida darabtu ala yadi ahadin ne. ina ma a ce yanzu ina ƙarƙashin inuwa ta bani sa'ida in ɗaga hannuna akan ɗaya daga cikin mutane guda biyu wa kana amir ya zama shine amir wa kuntul in zama shine waziri sai ce wa hadha yadullu ala iqdamihi wannan yana nuni cewa sai na abakar ya gabatu ala baiti fatima ta inda istima'i amiril mu'minin wa zubair wa ghairihi ma cewa sun taru a gidan wato na Ali wato da na na Fatima da Zubairu da wasunsu a lokacin sun kai farmaki ka duba sarki ka'idar abin da ya faru shi wannan dan shi'an ya kawo wannan abin a matsayin ɗaya daga cikin abin da ke nuna cewa sai na abakar mutumin banza ne bai eh? cancanta zama khalifa ba bayan annabi shine yana kawowa a matsayin gashi sai na abakar yana nadama kafin ya bar duniya koma ga Allah cewa sun kai wa gidan Nana Fatima farmaki ka fahimci wannan shi Ibn Taymiyyah yana raddi ne asali ga ɗan shi'an da ya kawo wannan abin yana tabbatarwa da duniya a matsayin wannan waƙi a gaskiya ne ta faru sun kai wa gidan Nana Fatima farmaki kana eh, ganewa na'am na'am to shine da ya kawo wannan sai ya ce wal jawabu annal qadaha amsa shine wannan magana da ka kawo sukar da kake so kai ka Abu Sina Bakar la yuqbalu hatta tasbuta hatta yathbuta al-lafz bi isnadin sahihin. ba za a karɓe ta ba sai in lafazi ya inganta cewa sai na Abakar ya faɗi wannan lafazin da isnadi ingantacce sannan wa yakunu dalan dalalatan zahira alal qadi sannan ya zamanto dilalar abin da ya faɗa din tana nuni akan suka din sai ya ce fa idan tafat ihdahuma in tafahal qadahu idan aka samu abin da ka ce sai na Abakar ya faɗa na lafazi bai inganta ya faɗa ba ko lafazin ya inganta amma ba haka yake nuna ba yace kaga ka soke shi ma bata mata so ba sai yace fa kaifa idan tafa kullum minhu ba to ya kuma lafazin ma bai inganta ba ya kuma ma abinda lafazin yake nunawa ba haka yake nuna ba sai ibnu taymiya ce wa nahnu na'lamu yaqinan muna sani sani na tabbas anna ababakarin sai na abakar lam yaqdam ala aliyin wa zubair bi shay'in min al bai gabatu ba ga wani abu na cutar da Zubairu ko na Ali bal wala Sa'ad bin ta al-mutakhallif an bai'atihi awwalan wa akhiran ko Sa'ad bin Ubbad wanda ya jinkiri bai yi masa na abaka ka fahimci kadiyar sarki shi abinda malam tayar yake so ya nuna malaman sunna sun nakalto nakaltowar malaman sunna daban nakaltowar malaman shi'a daban su malaman shi'a in sun nakalto a littafin su tabbatarwa suke hakan ya faru hmm. su ko malaman sunna suna nakaltowa ne wasu dan su raddin maganar kuma kana fahimta sarki zaki ka gane to shine sai yake faɗa yake cewa a nan ne sai yake wa gayatu ma yuqalu ƙarshen abin da za a faɗa mai ƙarya zai faɗa shine anan yace ni ne na faɗa na ce ƙarya ne innahu kabasal baita li yanzura hal fihi shay'un min malillahi za ka iya cewa ya kai gidan farmaki ne don ya duba ga akwai wani abu na dukiyar Allah alladhi yuqsimuhu wanda zai raba wa an yi utiyahu li mustahiqihi ya bayar da shi ga wanda ya dace thumma innahu ra'a thumma ra'a annahu law tarakahu lahum lajada sannan ya ga cewa inda zai kyale su da ya halatta fa innahu yajuzu an yi utiyahum min malil fa'ida ma ya halatta a basu wani abu sarki ka fahimci maganan yadda ibnu taymiya ya dauko ta fasali ya bude To da ya gama ne nan ne su na zo na ce in ka lura da abin da ya zo a gaba da abin da ya zo baya ibnu taymiya ƙaryata maganan yake sai ya ce wa amma iqdamuhu alaihim anfusuhum bi adan amma a ce sai na abakar ya gabata da wani abu na ya cutar da fatima ko sayyidina ali ko zubairu sai ya ce fa hadha ma fihi qattun bi ittifaqi ahli ilmi wad dini wannan bai auku ba da ɗai da ittifaƙin waɗanda suka san ilimi da addini sai ya ce wa inna ma misla hada sai ya ce wanda suke naƙalto wannan ka san shi malam ya ta ce maka naƙaltowa kaɗai a'a wanda suke naƙalto wannan kuma su yi ƙoƙarin kafa hujja da shi a matsayin gaskiya kamar yadda shi wannan ɗan shi an yayi dalilin da yasa Ibn taymiya yake masa raddi kenan kuma maganar da Ibn taymiya ya faɗa da gaske ne duk wanda ya naƙalto wannan cewa wai an kai ma gidan na na Fatima hari an yi mata kaza an mata kaza har an tokari cikin ta dan da ke cikin ya zube wallahi tallahi sarki yadda da wannan ba wanda zai yadda da wannan sai jahili eh to warai kuma ka nakalto wannan a matsayin wannan abin ya faru da gaske an yi shi wallahi ba wanda zai yadda da gaske wannan abin sai mutumin da yake jahili ne to shine sai ibnu taymiya yace wa inna ma yanqulu mithla hadha juhalul kazzabina jahilai maƙaryata suke naƙalto irin wannan kuma su zo su kafa hujja da shi a matsayin dalili ne na gaskiya ka fahimci kadiyar sarki zaki na'am sai yace wai saddiquhu hamqal alamina wawayen talikai sai su gazgata su su waye alladhina yaquluna wanda zaka ji suna ce maka inna sahabata sahabban annabi Hada mu baita fatima su rusa gidan na fatima wa darabu batnaha sun daki cikinta hatta asqata ta sai da cikinta ya zube sai ibnu taymiya ya ce wa hada kulluhu da'awa muktaliqin wannan duka kirkiran ƙarya ne wa ifkum muftara bi ittifaqi ahli al-islam wa la yuruzu illa ala man huwa min al an'ami ba wanda zai yadda da wannan a matsayin da gaske wannan abin ya faru sai mutumin da yake cikin jinsin mutanen da yake ya shiga cikin jinsin dabbobi sarki zaki tambayar da na mai na tambaye shi ne na ce akwai malamin sunna guda ɗaya da ya ce wannan abin ya inganta a littattafan sunna ai bai bada amsa ba a nan ne yake cewa ai ba su ya inganta ba don mai na nazo ina kwakwaso buloli ina musu hujja ai shi ma dole ya je ya kwaso bula ya zo ya hujja da shi yanzu me yake hujja da shi da bola kenan ko bola kenan ah. So da ka ibnu taymiya malamin ka ibnu mutahhar shi yake wa raddi da ya ɗauko wannan abin yake sukan sai na abakar da shi cewa gashi yana da na sani ƙarshen rayuwar shi kuma sarki zaki ji. daga ƙarshe malam tahir ai ya kasa ɓoyewa in baka manta ba zan zo zaka ji sai da ya nan sai da na mu'awiya lokacin da a baya na ce tawaye da sai da na mu'awiya suka yi wa sai na ali wannan dan mun faɗa mun ce sai na ali yake da gaskiya ishtihadi su mu'awiya suka yi suka kuskure sai mu ƙaranan mu'awiya da sai na abakar ya ce yadda na yadda nan mu'awiya ya kuskure su ma sai na abakar sun yi kuskure Abinda da eh. dama nake so in tabbatarwa da mutane ko malam tari ya fito da natijar ba yadda za a yi kadiyar wannan har sai na ali ya riga ya gama ba da amsa qur'ani ya ba da amsa shi qur'ani ce mana wa in ta'ifata na minal mu'minina qatatalu shi kuma ya ce mu'awiya ba ni bane sai dai musulmi waye zai yi ƙarya waye zai gaskiya Allah ne zai yi ƙarya malam tahir ya gaskiya ko malam tahir ne ya ƙarya Allah ya gaskiya okay Allah Allah ya ce minal mu'minina minal mu'minina qatalu shi yasa wannan aya ya tabbatar da Muawiya mu'mini ne ba mu'mini ne na'am shi yasa a ƙarshen da Allah ya gama magana sai ce innamal mu'minuna ikhwatun kuma wannan ba wai a littafin mu ba har a littafin su a nan na karanto cikin usulul kafi Mm. sai da na ali ya tabbatar wato wannan zance ainihi ayan qur'anin nan yana zuwa direct da su muawiya ne da imam warai warai Allah bai aibace su da su eh, bai hambace su da suna musulmi ba mu'minai ya kira su kuma wannan kuma anan gurin na ce maka yanzu ka duba ka gani ɗaya ya kashe ɗaya a zo ana maganar diya da Allah ya tashi cewa ya ayyuhal ladina amanu na'am kutiba alaikumul qisasu fil qatl al hurr bil hurr wal abd bil abd wal unsa bil unsa sai ce faman ufiya lahu min akhihi ɗaya ya kashe ɗaya ana maganan diyya. amma Allah da ya tashi farkon ayan cewa ya wa ya ayyuhal ladina aslamu me yace waye zai yi ƙarya waye zai gaskiya Allah ke da gaskiya so in ka ce in wani ya kashe wani daga mujarradin wannan sai dai a kira shi musulmi ba za a kira shi mumini ba to malam tare sai dai ka canza wa Allah magana shi ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum e, e, ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikum alqisasu fil qatl al hurr bil hurr Allah ya gama yace faman ufiya lahu min akhihi sai ka canza wa Allah magana shi sai ka ce ya ayyuhal ladina aslamu haka za a ce musu ko ba za a ce masa ba Allah ya ce dan uwansa ne to waccan ayar kuma in akwai bukata sarki zaki na karanto wannan har a littattafan su cewa sayyidina Ali ya tabbatar da cewa bangaren su sayyidina Muawiya da ya yaka bangare ne na masu imani kana ganewa sarki zaki ba munafikai bane gashi nan bari zan ƙara karantowa ya kawo wannan a babu wujubil jihadi ya kawo wannan a cikin a ah, a furu'ul kafi mujalladi na biyar shafi na sha ɗaya da kuma wato kitabun rauda mujalladi na takwas shafi na ɗari da tamanin da ɗaya sarki zaki a ƙarƙashin wa in ta ne min almu'minina tattalu fa aslihu bainahuma fa in bagat ihdahuma huma alal ukura, fa qatilu allati tabghi hatta a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu huma bil adl waqsitu sai yake cewa alfi'atani wayannan kungiyoyin guda biyu sarki zaki inna ma Auta, ta'awilu hadhihi al-aya fassarar wannan ayan ya zauna yawmal basara ranar yakin basara hmm. sai yace wa hum ahlu hadhihi al-aya sune ma'abuta wayannan ayar wa hum alladhina bagaw ala amiril mu'minina sune wayanda suka yi tawaye ga sayyidina ali dan Allah yanzu da maganar Allah da fassarar imami wa za a dauka da maganar malam tayyib sai yake cewa fa kana alwajiba alaihi abin da yake wajibi ga sayyidina Ali shine qitaluhum yaƙe su wa qatluhum wa'anda ba su dawo ba bayan ya yaƙe su ya kashe su hatta ya fi'u ila amrillah har sai sun dawo kan umarnin Allah walau lam ya fi'u inda ba su dawo ba lakana wajiba alaihi wajibin da ke kan na Ali fima anzalallahu Allah ya rufa as-saifa alaihim kada ya dauke takobi a kansu hatta ya fi'u har sai sun dawo wa yarji'u an ra'ayihim su dawo daga kan ra'ayinsu la'annahum baya'u domin sun yi mubaya'a ne tsa'i'ina suna masu yadda gaira karihina ba tilasta musu akai ba sai ya ce hiyal fi'atu albagiya sarki ka ga abin da ya faɗa nan gurin sai ya ce hiyal fi'atu albagiya ita ce jama'ar da ta yi tawaye kama qala Allah kamar yadda Allah ya ce fa kana wajiba ala amiril mu'minina an ya adila fihim sai zama wajibi ga sayyidina Ali adalci tsakaninsu da Allah na fahimci cewa malam tahir in an kawo abu ko da ahlul baiti ne suka faɗa sai yayi daidai da son zuciyarsa sannan yake ɗauka in ba haka ma kai ka ce ba za su zama mumine ba ga abin da Allah ya faɗa ga abin da sayyidina Ali ya faɗa yace wannan shine ma fassarar wannan ayar ranar basara Allah ya kira su muminai kai ka ce musulmai ne ba za a kira su muminai ba yanzu wani abu da Allah da ahlul baitin za a bi koshi eh a gaskiya Allah za a doki maganan Allah ai maganan Allah za a bi shi yasa ai kaji na ce ya zo mu tattauna akan wannan matsalan ta alfi'atul bagiya ka lura na'am na'am so yanzu danna na gaba mu je ka ji kuma dama abin da nake so in tabbatar wa da duniya kenan mhm. shi a gurinsa abubakar da umar da usman ba mutanen kirki ba ne mutanen banza ne to na'am sarki zaki ah, don na ce an kai hari gidan hmm. sai da fatima sai ce to dama ni a wuri na so abubakar da umar mutanen banza ne shi yasa na ce an kai hari hmm. kenan yanzu abin da yake nufi su ma wayannan malaman da na jero na halin sunna su ma da suka ce an kai hari kenan su ma me abubakar da umar mutanen banza ne a wurinsu na'am ni kuma yana so in ce masa ya tsaya ya ji amsar da zai ba ma kansa akan wannan daidai wannan gabar da na shi ji kuma nan gurin sarki za ki mun faɗa hmm. mun ce rigimar da aka yi sai da namu auye da yawa sai da na ali tawaye sai da na alishi yake da gaskiya sai namu auya ya kuskure ai mun faɗa tikirarin wa miraran amma daga mujarradin yi kuskure sai ya cire ka daga musulunci ya mayar da kai munafiki ba tare da ma'aunin fita daga musulunci ba da ma'aunin zaman ka munafiki to kaji amsar da ya ba mu kansa hmm. ya yarda muawiya yi tawaye kuma ya yarda imam ali ne yake da gaskiya amma duk da haka bai dauki muawiya mutumin banza ba hmm. kina ashe mutum zai iya kuskure yana nan dai a musulminsa kamar yadda mu a wurin musu abubakar musulmai ne musulmai ne su abubakar musulmai ne musulmai ne sun yi kuskure kamar yadda yake ce muawiya ya yi kuskure mu ma a wurin mu su abubakar da umar sun yi kuskure amma shin ya fitar da muawiya daga musulunci bai fitar ba to mu ma mun fitar da su ba amma ka tabbatar da kuskuren muawiya ko baka tabbatar ba ka faɗa da bakinka to shine mu ma abin da muke cewa kuskure ne abubuwan da suka yi kuskure ne shi yasa ya zamo a ƙarshen rayuwan akwai nadama ka fahimta wato ga khalifa abubakar yana ce yayi nadaman abin da yi wato automatically a wurin ku muawiya bi ma'ana tun da kuskure ne mutumin banza ne kuskure ne ya yi hatta mu'awiya ba mu fitar da shi daga musulunci ba balle khalifa abubakar ko umar Mu'awiyar musulmi ne abinda muke ce maka ne, mu'awiyar ba zai taɓa zamowa mumini ba kuma musulmi ne amma ba mumini ba mumini ba zai aikata abinda mu'awiya yi ba ya sa a zagi imam ali Sheik. to a gunji sarki kani na'am idan ka lura idan ta waye ga sayyidina ali da muawiya wannan ya zama yadda shi musulmi ne mutumin banza to kiyasi ga abin da ya kawo na cewa abubakar da umar sun kai wa gidan na na fatima farmaki su ma sun yadda musulmi ne amma musulmin banza ne dama hmm. kuma abin da na faɗa tun a farkon halka kenan Na ce suna yadda da cewa musulmi ne amma munafukan musulmi. Okay, okay, okay. Munafukan musulmi suke kallon su, wanda kuma matsayin da Abubakar da Umar suke da shi kasancewarsu wasu munafukai a gurin Allah ya fi hatsari sama da na kafiran ma. Shi ne, saboda hmm. ba yadda za a yi, mu yanzu dai kaga mun kawo aya da magana sai na algashi cikin usulul kafi cewa Allah ne ya ce wa in ta'ifata ne minal mu'mini na tattalu to shi sai ya ce ba yadda za a yi a ce ɗaya sai dai musulmi ba dai mumini ba ka lura kaji ya yi itirafi cewa mu'awiya iyasin da ya da sai na abakar sun yadda ba zai fito ya faɗa ba ne ba yadda za a yi sarki zaki wannan rigima na in ce ban wani abu ya faru a yi maka tawaye kana shugaba yana da bambanci da a ce ‘yar manzon Allah an kai mata farmaki har gidanta tana da ciki an taukare ta cikin ya bari. Sosai a kashe Musa. Idan Mu'awiya ya zama mutumin banza saboda yawa sai da na Ali tawaye da wanda suka dai suka kai farmaki ga ‘yar annabi waye ya kamata ya zama mutanen banza lamba ta ɗaya. A sosai wanda suka kai farmaki ‘yar annabi. Kai farmaki. To abinda malam tare yake so duk yadda ya taɓa ɓoye kiyasin shi har gara lalacewar mu'awiya ma a gurinsu da lalacewar sai na abakar da umar don hmm. shi ya masu na ali tawaye ne wannan kuma yar manzon Allah suka kai wa farmaki har aka tokare ta da ciki cikin ya zubi to dama shine natijar da nake so ya fito wa da mutane hmm. ya kasa tun farko abinda muka faɗa wa mutane kenan ba ku yarda da musuluncin abubakar da umar ba munafukan musulmi kuke kallon su mutanen banza kuke kallon su wannan dalilin ya samu ka ce kuma ba mai da musuluncin ku wannan ita ce magana ba yadda za a yi babu wani malamin sunna a duniya sarki kuma na san tunda kake baka taba ji ba ko a zamanin da ake ba da tatsuniyar ƙarya wani yazo yana baka labari cewa gashi an kaiwa gidan manzon Allah farmaki irin wannan baka taba ji ba okay inda ake samun shi ne kawai cikin littafin shi a ko cikin littafin shi'a sai malaman sunna da suke kawo shi a matsayin labari wani lokaci yanzu kamar misali da zan saka cikin tambayar da na mai ibn jarir tsabari da ya kawo shi ibn jarir tsabari ya rasu hijira ɗari uku da goma da ya zai zai rubuta littafi na tarihi sai ce shi sa ne in ya kawo labari zai faɗa maka inda ya samo labarin <coughs> kai sai ka je ka bincika ka gani labarin ya tabbata ko bai tabbata ba yanzu a matsayinka na ɗan jarida sai ka zo ka ce to zan ba da labari amma duk labarin da zan bayar a nan gurin zan faɗi unguwar da abin ya faru aka ce abin ya faru to sai ka je ka bincika ka tabbatar shin abin ya tabbata ko bai tabbata ba yanzu in ka zo ka ba da labari ka ce a gari kaza unguwa kaza ne aka ce abin ya faru yanzu kaga ya ragewa mutane sai je su bincika shin abin ya faru da gaske ko bai faru ba to akwai wanda suke kawo tarihi sarki da isnadi an wane an wane Hikiman kawo daga wani an wani an wani in danga a ritanin mazajen haka daga wani an wani sai ka duba ka gani. Shin akwai masu matsala da ka duba kaga akwai masu matsala to dama ka san labari bai tabbata ba. Shi ne abin da Ibn Jarir Tabari Duk wanda ya san ilimin hadisi ya san dama haka ne. Kana ganewa sarki zaki? So malaman hadisi da malaman tarihi su kawo labari su faɗa maka ga ta hanyar da labarin ya zo Hmm. ba shi ke nuna maka cewa ba asali dama sun yadda da cewa abin da suka kawo maka ya tabbata kai in ka zo ka duba ka ga daga wane wane wanan nan mutanen kirki ne gaba ɗaya suka kawo labarin ba matsala idan mutanen kirki ne suka kawo to abin da suka kawo ya tabbata in ka duba ka ga jerin labarin da aka kawo maka akwai matsala cikin wanda suka ba da labarin to daga nan zaka fahimci labarin da aka baka akwai matsala to na'am in kana son ƙara wadda ha maka abin fili yanzu kaman kai yanzu hmm. sai a ce ka faɗi magana amma kafin maganar a zo kanka a ce ka faɗa sai da ta tsallake mutum biyar tsana ka zo kanka kai ne mai magana na shida aka ce ka faɗa to cikin mutum biyar sun wani na farko da ya ce ka faɗa mutumin ne. na biyu na uku na hudu haka zo kanka kai na shidan da aka ce kai ne asalin mai magana ka faɗa in ka ga bamu da matsala saboda duk wanda aka ce sun bada labarin mutanen ki haka ne na'am to sai aka ce ka faɗi magana da aka ce ka faɗa sai maka bincika kafin magana ta zo kanka cikin wanda aka ce sun ce ka ce sai maka samu mutum biyu ko uku ko ɗaya suna da matsala me yake nuna eh, wanda suka kawo labari akwai matsala shi dai labarin ƙarya akwai matsala to shine to hmm. shi yasa ai zaka ga sarki a wannan zamanin yanzu akwai wanda ilmin labari ya baka ka je guri ka bada labari ka ya faɗa kana cewa shi ya faɗa ma zaka ga mutane an buga tsaki an watsi saboda an san cewa maganar da ka ji daga gurin wani to akwai wani maganar banza ce ba ta da dalili hmm, na'am na'am ka lura na'am sosai hakan la tsarin yake gurin malamai da suke kawo labari da isnadi akwai wanda kana ganin shi cikin isnadi ko bata ma kanka lokaci ba kai ka san magana bata tabbata ba na'am hmm. to shine na tambaye shi na ce ya kawo malami kwaya ɗaya a duniyar sunna a cikin littattafan sunna da ya ce wannan magana cewa an kai gidan na na Fatima farmaki. Ta gane? Ya inganta. Masu rubuta tarihi dama in sun tashi lokaci da abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba ya danganci manhajin akwai wanda dama tun a farko da zai rubuta tarihi zai ce maka duk abin da bai inganta ba ba zai kawo ba. shi yasa ka ga al'imamu imamu ibn wannan al'imamu Iraki. ya faɗa a cikin alfiyatu sira ce wale alamar ɗalibu anna siyara dama ɗalibi ya kamata ya sani littattafan sira tana tara dama abin da ya tabbata da abin da bai tabbata ba kana ganewa So babu, to dan na bidiyo na gaba ka gani. mu, ka yaƙo mun. Haka zan je in ɗibi bola da kwata, da shara da juji da yayi duk kai ma zo zuba ma. Saboda me? Saboda ka sani ka ji irin abin da nake ji in ka kawo abin da bai inganta ba a littafin mu kuma kana kafa mana hujja da shi. <coughs> Wannan ke. Sarki zaki, To, masha Allah. Kaga ya tabbatar da cewa <laughs> ramu To, wato, wato bi mana a wannan shayi a wanda kun san kuna kawo mana wasu ababen da bai inganta ba kenan tsakanin Wallahi tallahi sarki daki. Eh. Ai abin da nake kawowa ne, ai in ka lura da yake cewa sai eh. na ce mai ya inganta tukunna. Yanzu misali zan baka yanzu. Na'am. zan baka misali yanzu ba ya kawo wannan ba yace hakan ya faru abin da ke nuna ƙarya ne ka san cewa sarki zaki a sayyidina Umar ya auri yar gidan sayyidina Ummu Ummu Kulsum eh an yi magana haka na'am to ka san in ka zo yan shi'a sai su ce maka wannan wai su abu ne da bai inganta ba a gurin su ba ka suke faɗa ba musulmi gaba ɗaya da sahabban da suka shaida kuma fa A'a bar ma ka ajiye wannan yanzu mu tafi wannan Kulai ne a usulul kafi ka san babi ya buɗe babu tazwiji ummu kulsum babin da ke maganan auren ummu kulsum ya kawo ruwaya daga Ali bin Ibrahim an abihi an abi Umairin an Hisham bin Salim Muhammad an zurarata an abi Abdullahi fi tazwiji ummu kulsum fa wai sai ce inna zalika fardun gusibnahu wai wannan farji ne da kwatan shi aka yi mana Wannan faruwayar sarki ta inganta ya duba a mujalladi na ashirin shafi na arba'in da hudu a cikin mir'atul uqul ya ce ruwaya ce hasana. To ba shi nake so in fitar da natija ba. Ruwayar da ta zo daga al Hussein bin Bashar al-Wasiqi cewa ya katabci ila abi jafarin as'aluhu anin nikahi na rubuta masa ina tambayarsa dangane da aure ka kataba ilayya sai shi ma ya rubuto min Ya ce man khataba ilaikum faraditum dinahu wa amanatahu fazawwijuhu duk wanda yazo yana neman ku bashi aure kuka yadda da addinin shi da amanarsa ku bashi illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabi. wannan riwayar ita ma ta inganta a cikin mir'atul uqul sarki zaki ka san abin da zai baka mamaki babun da ne ya bude a mujalladi na shida shafi na ɗari da sha shida babu almutawaffa anha zawjiha almadlul biha aina ta'taddu wa ma yajibu alaiha babin da ke maganan mace idan mijinta ya mutu ina ya kamata ta yi idda sai kawo daga mu'awiyah bin ammar an abi abdullahi qala yace sa'altuhu anil mar'a almutawaffa anha zawjuha na tambaye shi abu jafaru sadiq mace idan mijinta ya mutu a ta'ataddu fi baitiha a gidanta za ta yi idda aw haisu sha'at ko inna ta zo qala sai ce bal haythu sha'at inda ta ga dama sai ce inna aliyan alaihi salam lamma ya umaru yayin da umar irasu ta umma kurtumin fantalaka biha ila baiti kenan har sayyidina umar ya mutu wake aure da shi a matsayin mata ummu kursum ɗan na ali idan waccan kissar ta faru sarki zaki cewa sun kai farmaki gidan na na Fatima an yi mata kaza har aka tokare ta da ciki ta zube ya aka yi sai na Ali ya ɗauki yashi ya ko ba aure wacce kuma na Fatima ta har ya bayar har lokacin da ta mutu sai Umar ya mutu tana aure sai da ta mutu ne sannan sai na Ali ya zo ya ɗauke ta ta koma gidan shi ta idda wannan ruwayan kada wani ɗan shi'a ya zo ya ce mana bata inganta ba a'a sarki zaki ta inganta Amiratul mir'atul uqul al mujalladi na 21 shafi na 199 kai hatta Muhammadu Bakir Bahabudi a mujalladi na uku shafi na ɗari da ashirin ya ce ruwaya ce ingantacciya. Kana ganewa sarki? Yanzu dan Allah sarki zaki ina so masu hankali su auna. Yaya za a yi wannan ya haɗu? Da wancan rashin mutuncin na kai farmaki gidan annabi, da kai wa ‘yar annabi farmaki, da rusa wani abu na gidanta. Inda kana so, inda da mu gane abin da kake nufi. shi na umar guda gudan shi wannan shi guda gudan shi ne eh. ya je ya kashe na na fadima da yar tabi mana ya kai farmaki aka kashe yar na eh. sannan shi kuma ne kuma aka doki yar na na fadima aka bashi yar na na ma aka bashi har na umar ya mutu tana aure da na umar lokacin da ta mutu ne sai na Umar aka kashe shi sannan sai na Ali ya ɗauko ta ya dawo da ita gidan shi ta idda. Oho, ah, ba kaman cewa zance ne a sai na umar ya amma sai na bakar ya aure ta ba a sai na umar da ya je yi wannan shi kuma no aka kuma ɗauki yan na na fatima kuma aka bashi yan na na fatima aka bashi dan Allah ta yaya za a yi hankali ya karɓi wannan akwai magana kuma ruwaya ce da ta inganta mm. kada ya zo karatu ya ce su ya bincika shi yasa na ce mai gashi ruwaya ce ta inganta da reference da komai na'am na'am ruwaya ce da ta inganta na'am yaya za a yi haɗa wannan da wancan hmm. sarki zaki ai bai yiwa ai to yanzu bari ka ji ga maganan ga na hajjil balaga bari ka ji yaban da sai na alewa sai na umar hmm. lokacin da aka kashe shi ya rasu bari ka ji abin da yake faɗa a kan shi sarki zaki shi a hajjil balaga ka ga littafin nan ko eh, a eh. shafi na ɗari hudu da takwas abin da yake faɗa sanda sai na umar ya rasu cewa lillahi bala'u fulani. albarka ita bata ga sayyidina Umar saboda jarrabawar da ya samu A nan ba ta shida sai ce huwar khalifatu thani yana nufin khalifa na biyu Umar bin Khattab radiyallahu anhu ta gane yace shine lillahi bala'u fulan akwai nuska na lillahi darru fulan sai yace faqad qawwama al-awada wada amada ya miƙar da abin da yake karkatacce abin da yake yana da matsala ya warkar da shi sai ya ce khalafal fitnata sai na Umar ya tafi ya bar fitina a bayan shi wa aqama sunnata ya tsayar da sunna wa zahaba naqiyas saubi ya koma zuwa ga Allah tufafin tana da tsarki qalilal aibi yana da karancin aibu asaba khairaha ya samu alherin wannan al'umman wa sabaqa sharraha ya gabaci sharrinta sai ce adda ila Allah ta'atahu ya bayar zuwa ga Allah da'arsa wattaqahu bi haƙƙi ya ji tsoron Allah da haƙƙinsa sai ce rahala sai na Umar ya koma zuwa ga Allah wa tarakahum fi turuqin ba? ya bar mutane a hanyoyin da za su yi ta sabani la yahtadi fi haddal wa la yastaqil al mutadi wannan fa dan girman Allah sarki zaki idan sai na Umar Ali ya san cewa sayyidi Ali su sai na Umar sun kai wancan farmakin a gidan ƴar manzon Allah sannan ya zo ya bar duniya ran da ya mutu ya zo yana kallon sai na Umar yana cewa lillahi darru fulanu lillahi bala'u fulanu zahaba na ƙiya saubi ya tafi tufafinsa farikal ya ya tsayar da sunna ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza ya ba Allah subhanahu wa ta'ala masa wannan kyakkyawan shaida kuma akwai ran da fa ya mutu yake faɗa wannan magana fa hmm. zai yi to gashi nan dai <laughs> to shi yasa ai nake so ni ba na so na yanzu kar dan na fahimci yadda ka ba da shawara na'am ya zo inda gaske yake yi ina da rana biyu yana da rana biyu ya ajiye rana ɗaya ajiye rana ɗaya Maudu, annan mun tattauna da shi ya faɗa na faɗa to ya ɗauki rana ɗaya ya ci gaba da bahasin in yi bahasin, ya zo mu dinga haɗuwa muna tattauna don a fitar wa da al'umma natija mai kyau wannan da haka ko gaban alkali ne yanzu muna da rigima da ni da kai sarki zaki in alkali na so ya gane hakikanin me ya faru to sai dai ya tara mu a kotu lokaci ɗaya ba kai ka zo kai bayani ka tafi ba ni ma in zo in yi bayani in tafi a'a a tara lokaci ɗaya to a haɗa guda biyu bahasin da ya ce yana yi da raddi a haɗa su guda biyu ba yadda za a yi wannan abun ya ainihin wato haɗu ba za su taɓa haɗuwa ba sarki zaki ka lura so so ina ganin wanda na turo maka sun ƙare ko eh sun ƙare sun ƙare ko so a wannan yana daga cikin ababen da bari duba an gani ababen da na rubuta wannan yana daga cikin ababen da yake magana ainihin wato a kansu bari mu gani a tambi mana gaba da gaba ta fi ah, a ina sarki zaki ashe sa da yake cewa ya aiko gayyata ban amsa ba To eh. ka ce mai na amsa mai yanzu. Ok, yanzu ka amsa masa abin da shi yake son mukabalan ya zuwa a zauna. A kwarai ina so ya zo mu zauna da shi kuma ba ba lokaci ranar Lahadi duk da ina da uzuri. Eh, wannan da ya faɗa. Wannan Lahadin. Allah ke mu. Allah sa yana ci. Ya zo mu zauna da shi wannan Lahadin da izinin Allah. Ya zo mu zauna da shi. A gani? Akwai wani da na turo maka ban sani ba ko ya shiga? A bai shigo ba. Hmm? Bai shigo ba sannan. To barin saka wannan a sanan magani Ibn Abdurrabbihi da ya magana a kansa dangane da abinda ya magana. Abdurrabbihi da ya magana a kansa. a gane akwai abin da nake so in fitar ne da al'imama ibn jarir tabari shi nan bari mu saurari wannan wai masu nakaltowa ka gane nakaltowa sarki zaki su kawo a littafin su su jahilan makaryata ne to bari karanto ma jahilan makaryatan wanda ibnu taymiya ya kira su mutum na farko shine wani bawan Allah malami da ake kiransa da Abdurrabbihi al-Andalusi a cikin al-Iqdul Farid a juz'i na biyu shafi na saba'in da uku yana cewa na takhallafu an bayati abi bakrin waɗanda suka ƙi zuwa su yi mu baya, ma abubakar yake cewa a cikinsu akwai Abbas wa Zubair akwai su Abbas akwai Zubair a ciki da Sa'ad bin Ubada wa amma Aliyun wal Abbas wa Zubair faqadu fi baiti Fatima yace Aliyu da Abbas da Zubair sun zauna a gidan Fatima ne hatta ba'atha ilaihim Abubakar Umar ibn al-Khattab har Abubakar ya tura Umar dan Khattab li yakhrujahum dan ya fitar da su min baiti Fatima daga gidan Fatima wa qala lahu sai abubakar ya ce ma umar in abau faqatilhum idan suka ki su zo su yi mubaya'a ka yaƙe su fa aqbala bi qabasin min narin sai ya tafi da ɓantale na wuta ala an yadrima alaihim ad dan yaje ya buga akan gida din falaqiyat hu fatimatu sai fatima ta haɗu da shi fa sai take ce yabni khattab ya kai Umar ɗan Khattab a jita littuhrika darana shin ka zo ne don ka kone gidanmu qala na'am sai ce eh aw tadkhulu bima dakhalat fihi al-umma ko kuma ku je ku shiga gurin da al'umma su ma suka shiga su yi a kenan wannan shine mutum na farko shine wa Abdurrabbi al-Andalusi a cikin littafinsa mai suna al-iqdul farid malami na biyu shine babban malamin nan wadda muna da yabon da Ibn taimiyya ma ya masa shine malami na biyu wadda ake kira da ibnu jarir na tabari a cikin tarihinsa juzi'i na biyu shafi na ɗari hudu da arba'in da uku wanda yake cewa ata umar ibn al-khattab to a wancan lokacin sarki zaki ya kawo ibnu abdurrabbi a cikin al-iqdul fari ya kawo ibnu jarir tabari ya kawo ibnu abi shayfa a cikin ya kawo ibnu abdul a cikin al-istiyaf ya kawo kanzul ulmal da makamantansu sarki babu malamin kwaya ɗaya da ya ce wannan matsalar ta inganta babu bari zan baka misali kwaya ɗaya kawai da al-imamu ibnu jarir tabari al-imamu ibnu jarir tabari a muqaddimarsa na littafi ga abin da yake faɗa a wannan muƙaddimar nasa na littafi a shafi na biyar tun kafin ka shiga littafin ka karanta sai ya ce waliya alaman naziru wanda zai yi dubi ya sani fi na hada a wannan littafin namu an na itimadi fi kulle ma a hadartu dhikrahu fihi dogara ta cikin duk abin da zan halatto maka da shi na labari mimma sharattu anni rasimuhu fihi yana cikin abin da kawai na sa sharaɗi ne zan rubuta shi ne inna ma huwa alama ruwitu min akbari kawai yana kan abin da aka ruwaito ne na labarai allati ana zakiru hafihi ni zan ambatan maka kawai abin da aka ruwaito ne wal asar allati ana musniduha ila ruwatiha da kuma asar din da duk abin da na ruwaito in faɗa maka cewa ga wanda ya ruwaito sai ce fama yakun fi kitabi hadha min khabarin hmm. zakarnahu an ba'd madina duk abin da ka gani a wannan littafin na wani labari na ambace shi ne daga sashen wanda suka gabata Min mimma yastankiruhu qari'uhu aw yastashni'uhu uhu. wanda in an karanta zaka ji kai ma kanka kana karin abin ko zaka ji an ce min ajli annahu lam ya'rif lahu wajhan fi siha baka san fuskarsa ta inganci ba wala ma'anan fil haqiqa kuma baka san ma'anarsa ba haqiqa sai yace fal alam annahu lam yu'ta fi dalika min qibalina ka sani cewa matsalar ba daga gurin mu take ba sai yace wa inna ma utiya min qibali ba'd naqilihi ilina matsalar daga sashen wanda suka nakalto abin ne zuwa gare mu wa inna ma addaina dalika ala nahwi ma udiya ilina mu ma mun kawo maka labarin ne irin yadda aka kawo mana labarin sarki al-imam tabari ya fita ko bai fita ba ya fita dama ya ce zai kawo maka ne bai sa sharaɗin cewa ya inganta ba. To duk abin da ka gani a cikin littafin al'imamu Ibn Jarir Tsabari dan yana daga cikin inda suke zuwa su yo kwashe-kwashe. Su kwaso. Yanzu, ka gane? Yanzu, abin da ya ce ya inganta ɗin shi zan dinga kawowa ina masa hujja da shi. Sannan sarki zaki maganganun da nake kawowa na maganganun da ake faɗa akan Abubakar da Umar. Shi fa ba faruwaya bane ba fa. a'a mawkifin malamansu da za su faɗa su ce a kan wane ga matsayinsa wane ga matsayinsa wane ga matsayinsa na taɓa karantowa a baya amma kawai yanzu don karanto ɗaya biyu uku ne kawai in ba da misali da su kawai in tsallake in tafi kan wani abu kana ganewa sarki zaki sosai muna tare da kai kana ganewa sosai to yanzu a zan ba da misali ne kawai wasu daga cikin misalai in tsallake wa'annan a cikin ababen da suka zo a baya bari in karanto fatawoyinsu kawai ka ji wasu daga cikin malaman dangane da maukifinsu akan wasu abubuwa wanda suka shafi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu sarki zaki a nan gurin daga Usman an Abi Ubaida ta an al-Hazza yace sa'altu Aba Jafarin faqala alladhina amanu bihi ya'ani al-imam wanda suka yi imani da imam shine falladhina amanu bihi wa azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nur alladhi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun ya'ani alladhina ijtanabu al-jibta wa tagut wanda suka nisanci jibta da tagut an yi abu duha suka ki min sai yace wal jibtu wa tagutu fulanun wa fulanun wa fulanun kuma wannan ibara in ka sun ce fulanin wa fulanin suna nufin abubakar da umar kenan domin abin da ke nuna haka sarki zaki fito da sai da na mu'awiya karara a ce Allah ka tsine wa mu'awiya na hudu wal ibadatu suka ce ibada shine tsa'atun nasi lahu biyayyar yanzu ni da na yadda da sai na abakar da umar da usman a matsayin mutanen kirki a wajen yan shi'a yadda da su a matsayin mutanen kirki mu bi su inda ya dace mu bi su to bauta musu muke oho to ثم قال أنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ثم جزاهم فقال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة سيتي والإمام يبشرهم بمقيام القائم wai wannan imamin yana mana bishara cewa mahadi zai bayyana wa bi huwa bi qitali a adaihim zai yaki makiyansa wa bin najati fil akhira da kuma tsira a lahira wal wurud ala muhammadin wa alihi wa wannan riwayan sarki zaki ta inganta a mujalladi na sha hudu shafi na ɗari da sittin da shida kaga ruwaya ce da na kawo ingantacciya ko mu sake kawo ruwaya ta biyu daga hannan bin sadirin an abihi sa'altu aba jafarin yace anhuma na tambaya dangane da su guda biyu ana nufin abubakar da umar idan malam tahir ya yi musu ya ce ba su ake nufi ba to ni kuma ina so ya zo mu zauna da shi sai a zama ne sai in faɗa masa ga malaman da a sharhin su a littattafansu da suka ce nan ana nufin abubakar da umar ne karar su ne ake nufi da an huma a nan gurin yasa nake so zo mu zauna da su to eh, bari ka ji abin da eh? suna sosai suke direct sai na baka rai a sharhin littattafan nan an faɗa wai sai aka ce faqala sai ya ce ya abal fadl ma tas'aluni an huma me kake tambaya ta dangane da waɗannan mutanen guda biyu sai wai aba jafar yace fa wallahi ma mata min na mayyitun babu wani wanda zai mutu daga cikin ahlul baiti qatun illa saqitan alaihi ma fati yana fushi da Abubakar da Umar wa ma minna al-yawma illa saqitan alaihi ma kuma ba wanda ya rage a yau fati yana fushi da su yusi bi zalikal kabiru minna sagir karami babba yana makanana ƙanana wasiya sai ce innahu ma zalama na haqqana sun zalunce mu kaga su biyu wa mana ana fai'ana sun hana mu fai'u wa kana awwala marraki ba a anaƙana wa basaƙa alaina basaƙan fil islami la yuskaru abadan su ne farkon waɗanda suka fara taka mu. hatta ya ƙuma ƙa'imuna au ya takallama mutakallimuna sun maƙala sannan sai ce amma wallahi lau ƙama ƙa'imuna da mahadi zai bayyana au mu mutakallimuna la'abda da ya bayyanar da min umurihima ma kana yuktamu al'amarinsu da aka boye da ya bayyana wala katama min umurihi ma ma kana yuzharu abinda aka bayyana na al'amarin da su ya boye shi wa wallahi ma ussisat min baliyatin wala qadiyatin ba a taba assasa wata wata musifa ba ko wata matsala ta jiri alaina ahlul baiti wacce ta gudana akan mu mutanen gidan annabi illa huma assasa face su suka assasa wannan ma'ana duk wani bala'i da kaga ya shafi mutanen gidan annabi to sai na da umar su suka assasa wannan sai aka ce fa alaihi ma la'anatullahi wal mala'ikati wan nasu ajma'ina inuwar Allah da ta mala'iku da ta mutanen duniya ta tabbata ga Sai na abubakar da umar wannan kada malam tare yazo ya ce bata inganta ba a'a ruwaya ce hasan a mujalladi na 26 a shafi na 300 213 majalisi yace ta inganta to a cikin haqqul yaqin sai ya ce wa aqidatuna fi tabarru annana natabarru min al-asnam al-arba mu aqidar mu mu yan shi'a dangane da fito na fito mun barranta da gumaka guda hudu sai ya ce abubakarin wa umar wa usman sai ya ce wa min jami'i ashiya atba'ihim wa ashiya'ihim wa annahum sharru khalqillahi ala wajhi al-ardi ne mafi sharrin halittar Allah a bayan ƙasa haka ya faɗa wannan kaga na baka misali ne kawai daga cikin misalai a cikin jala'ul uyun na majalisi shi wannan Muhammadul Bakir al-Majlisi din cewa la majalil aqilin an yi fi kufur Umar ba wani fage in kana da hankali bai kamata ma ka tsaya kana kokonto akan kafircin Umar ba sai ce fala'anatullahi wa rasuluhu alaihi tsinuwar Allah da ta mala'iku ta tabbata akan Umar kai wa ala kulli man itabarahu musliman kai duk wanda ya yarda da cewa Umar musulmi ne shi ma Allah ya tsine ne kai wa ala kulli man yakuffu Allah anihi wanda ya kame ma bai tsine wa sai na Umar ba shi ma Allah ya tsine mai albarka abin da ya faɗa ba kenan ba kana ganewa sarki na'am shayi to magana ta ƙarshe wannan sai maganan du'a usana mai quraishi na taɓa karanto ta anan wannan du'a usana mai quraishi din ba littafi ɗaya ta zo ba ta zo a littattafai da yawa a cikin akwai al littafin su akwai biharun anwar na bajilisi sun kawo bari ka ji addu'a ce doguwa ga abin da ake karantawa wana jingina ta ga sai na ali allahumma salli ala muhammadin wa ali muhammadin wal na mai quraishin allah ka tsine gumakan quraisha wajibtaihima wa tagutaihima wa ifkihima wa ibnataihima allazaini waɗanda khalafa Amurka suka saba al'amarinka wa ankara wahayaka suka inkarin wahayinka wajahada in amaka suka in musu ni'imaka wa asa ya rasulaka suka sabawa annabinka wa dina dinaka suka jirkita addininka wa harrafa kitabaka suka karkatar da littafinka wa ahabba a adaka suka so makiyanka wa jahada ala aka suka yi musu ni'imarka wa attala a hakamaka suka kore hukuncinka wa attala fara'idaka suka bata farillaka wa alhada fi ayatika addu'a ce doguwa cikin abin da ake karantawa a kan su kenan saboda haka maganar da malam tahiri ya faɗa yake cewa ya nema a zo a tattauna akan nikahul misyar eh, sarki zaki auren misyari kenan kamar auren misyar zawadil misyar eh. ka faɗa mai ka ce mai na amsa to masha Allah yawa ya zo mu tattauna da shi amma wannan auren misyarin nan yana nan ne kaman auren mutu'a da yau ba auren mutu'a ba ne suna da bambanci ok shai shi dala za ka ɗauki minti biyu ka mun a'a ai sarki za ki kai haƙuri <laughs> shi ya sa ka ji na ce maka mutane za su karu da ilimi in an zo ranar to ba sha Allah Allah ya gwada muna ranar in dai malam tsari ya amsa na ranar Lahadi ko? A'a ai wannan talab ɗinsa ne neman sa ne sarki zaki na ansa. Eh eh shi ya nema. Okay. shi ya nema ai ya ce bai taɓa nema ba an amsa mai ku? Na'am. Sai na ce to yanzu gashi nan ya amsa. To. Eh, saboda abin da ya faru sarki zaki farko a nikahul misyar abu ne da ya fi yawa a kasashen larabawa. Hmm. Ba na tsammanin nan abin yana yawan faruwa. Oho. Ka lura? Na'am. Matsala ce ta aure da take da alaka da wasu yankuna abin ya fi faruwa. kuma abin da ya janyo wannan saboda tsadar da rayuwar aure take da shi a wasu guraren kana iya ganin mace ta kai shekara arba'in ba ta aure ma saboda wasu dalilai gashi mata na son yin aure sai su wasu abubuwa suka faru to amma tare da wannan shi yana ganin cewa sabon aure ne kamar muhudas ne faro da shi aka yi ai sarki ka kyale shi yau maganar da nake ce mai akwai abin da bai sani ba a littattafansu sai ya zo ranar ne zan tabbatar mai da cewa da gaske bai sani ba amma Allah ya kai mu ranar Lahadin wannan talab din shi ne kuma na amsa mai saboda haka da an tashi kawai ka fitar da sanarwa ranar Lahadi akwai zama insha Allah akan ziwadul misyar da kuma nikahul misyar za a tattauna kuma mutane za su ji mai bambanci tsakanin shi da auren mutuwa suna da bambanci na amsa mai sarki daki na ga jiya korafin wani dan uwa ne kuma gaskiya na mutunta korafinsa in ba lalura ba Hmm. zan yi kokari in dinga takaita musamman in Allah ya taimake mu mun fara da wuri Na ga na masa magana shan giyan sai da na Hamza Ba na tsammanin ya ba da amsa a kai cikakkiya sarki zaki Allah shi kadai ke cewa wani yayi laifi ya tabbata yayi laifi hmm. kuma abin da kake ganin bai da kyau a gurinka idan Allah ya ga dama yana iya cewa mai kyau ne kuma ta zauna kuma abin da mutane suke ganin sa yana da kyau Allah yana iya cewa bai da kyau kuma ta zauna sarki magana ta ƙare ga aya nan cikin ƙur'ani jiya na kawo suratul ma'ida aya ta 93 Allah ne da kanshi yace laisa alal ladina amanu wa amilu salihati junahu fi ma Wa wa'anda suka yi aiki mai kyau babu laifi cikin abin da suka dandana na jiya. yanzu waye yace babu laifi eh na'am waye yace babu laifi baka ce baka ce Allah ba Jama mu ya dawo. gane sarki zaki? Na'am shek. Abin da Allah ya ce babu laifi akwai mahalukin da ya ce akwai laifi. A san babu laifi inda Allah. ba an gama ba. In dai da gaske an yadda da Allah din shi ya ce babu laifi. Kuma wasu sun sha dan ka gane shi ne mai dudin shi yake hukunci shi ke cewa kayi laifi ta tabbata laifin ne sai kuma ya ce wanda suka sha giya kafin haramci ya sauka Allah ya ce babu komai a kansu shikenan magana ta riga ta ƙare sauran malam tare yana ƙoƙarin barrara sai ya ji ali mu a gurinmu duk wanda aka ce ya sha a wannan yanayi tunda Allah ne ya ce babu laifi mu kuma kaga ba za mu zo mu ce babu laifi da laifi ba a san babu tunda Allah bai ce mutumin banza ba ne mun kuma za mu zo mu ce mutumin banza ba ne ko ba gaskiya ba Na'am, na'am, na'am. Oh, da haka a buɗe layi mutane mu dan ba da dama yau mutane. <laughs> To alhamdulillah yau gaskiya shayi ya Ɗan yi tambayoyi sarki zaki kan mu da kana. Alhamdulillah alhamdulillah. Jama'a mun bude a kusan ka'idar Malam Musa shi duk abin da ya tattauna abin da shi da ya faɗa ba lalle wannan karkar ba abin da shi ya faɗa ka tabbatar shi Malam Musa ya faɗa akwai hanya ka yi masa tambaya akan abin da ya ta, amma don Allah da jama'a kuma mu sake launi kowa dai zo don Allah mu tsaya kan ladabi amma in ka zo da wani manufa gaskiya za mu sauke ka gaskiya ba wurin wasa ba ne maloma ba su ɗauko lokutansu da awobinsu su aje zo suna karantar da mu saboda nan makaranta ne nan makaranta ne to wani shi ga ya shigo da wani izgili gaskiya ba za mu baka dama ba ko kai wane ne Uh, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kola. Kola daga TikTok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kola daga TikTok, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To, ya suranka daga ina ke kira kola?

ba irin namu ba ne shi tambaya ta a nan shine malam ya yadda da imam mahadi zai dawo imam mahadi zai zo kuma zai zo da alkur'ani da ba irin wanda muke karantawa ba ok shi ne tambayan ka ko yawwa shi ne Allah ya saka da alkhairi bismillah shai ka ji tambayan sa dai ko eh na ji yana magana ne halin raditu shin na yadda da cewa imam mahadi zai zo da wani ƙur'ani ni ban yadda ba balwa eh. hasali ni mahadin da nan imani ne shi ya bambanta da mahadin da shi a suka yi imani ne wanda haka suna su kaga mun nuna cewa ya shiga wani kogo a nan gurin sarki zaki rana ranar na ga kai ta kokarin leka kogon ko zaka hango na ciki <laughs> haka hadisai bar ma hasali aqidar ahlus sunna dawowar mahadi ko bayyanar mahadi yana daga cikin a asharatu sa'a amma ba irin mahadin da yan shi'a suka yi imani da shi ba cewa in yazo zai rusa ɗakin Ka'aba in yazo zai dinga kakkashe mutane a shi shi madina shi yazo ya ya rusa ɗakin zai rusa ɗakin Ka'aba kuma zai dinga kashe mutane ba kakkautawa sai mutane sun ci eh ba wurin gunki ne da wani dalili me ɗakin Ka'aba yake <laughs> kai wannan zai zo daga cikin aikin da zai zai zo da Qur'ani sabo zai tayar da nana Aisha zai tsayen mata da haddi duk wannan yana nan cikin littattafan Shi'a nana Aisha da ta ba mata maza zai zai samu mahadi zai tayar da ita in wani yana musu yanzu ya zo ya ce ƙarya ne in karanto mai ruwayoyin wallahi sarki ya zo sai in karanto masa ruwayan to daga ciki ne aka ce idan ya zo shi al-imam al-mahadi sai ya dawo da sai na abakar da umar duniya ya tsaye musu da haddi duk yana cikin aikin da mahadi zai oho to baka san wannan ba ko a ba mu taba sanin wannan zai tada na Aisha da sai na abakar da umar ya yake su sai ya tsaye musu da haddi ma yi to wallahi ba mu taba jin wannan ba gaskiya yana nan malluman shi'a ga wannan magana yana da nauyin gaske da ya kamata a tattauna kan wannan Aka in sun zo ai na batta haka barin kyale ta haka. Eh. Maganan cewa zai zai zo da za a yi wani ɗan ƙaramin tashin alkiyama raja'a ai yanzu akwai maganan cewa sai sai da na Ali da a imma din nan da ka sani za a dawo duniya za su dawo duniya kafin tashin alkiyama. a ah, ah, kuma ya dawo shi ma. Shi ma ai shi ah, eh, Imam Ali shi ma ya dawo duniya. Warai zai dawo duniya za a yi wani raja'a ɗan ƙaramin tashin alkiyama. to daga cikin dama aikin da mahadi zai din in ya zo to shine cikin aikin da zai zai ya ta yadda sai na abakar zai tono su daga kabari su ya tsaye musu da haddi da makamantan wannan yana nan cikin littattafan saboda haka abinda mu muka yi imani da shi daban abinda su suka yi imani da shi daban to Allah ya gyara ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola alaikum salam wa rahmatullah sarki ina muku gaisuwa na bin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah kuma na yi barka da yau muna amsawa alaikum salam wa ta'ala wa barakatuh to sunan ka da inda ke kira suna ne muhammad ne wanda ake yi lakabi da lazy engineer insha Allah oh, oh, oh engineer masha Allah engineer engineer to kana tare da malam Musa su fasir suna ka wannan layi eh da farko dai zan dan yi korafi ne sarki zai to ki korafin ka <laughs> eh wato na dan yi magana da kai kan zan kira kamar dan yi magana kuma da kira dai ko na dan san cewa busy ne da wasu abubuwa da haka wallahi ka yi hakuri kwanan nan na shiga wani busy ne ka yi hakuri ka yi hakuri ka yi hakuri wani busy ne na shiga kwanan nan wallahi halaka na shi dai da mutane shi kan program hakan na Da kuma shi kenan wala ban da ka yi hakuri ni na to ni na maka alkawari ni zan zan neme ka yi hakuri to shi kenan ba musu na gode sannan kuma na biyu da Allah ina so namban malam ba in har malam zai amince insha Allah eh sarki ka bashi insha Allah to zan ba ka kira eh muka kai na sannan kuma yau din dai gaskiya ban ganji lecture malam ko ba saboda ban da lafiya ne gaskiya Allah ya baka lafiya amin amin nake so dan yi tun jiya lokacin ban bayar yake karatu to dai ba san ko malam ya tattauna kan matsalan ba wace ce karatun da bayan zahiri jiya ya yi magana kan wato ina ga majalisi ne ko da mm. ya malin ita kawo abun nan wasu maganganun sa cikin fasul ta ko mm. na cewa an canja alkur'ani na ga malam da ya kama ya san littafin insha Allah ina eh, gane cewa me yasa malam Musa baya kawo wasu maganganu da yayi akan Qur'ani wanda suke maganganu ne masu kyau to tambayar masan kuma ya magana kai ba don manje. Eh, na yi magana a farko na ce ita kanta wannan maganar da suke faɗa ƙur'anin da ba a harrafa ba wancan ƙur'anin da shi malam tare ya magana wanda ke hannun mahadi shi suke nufi da ƙur'anin da ba a harrafa ba eh. ba wannan ƙur'anin da ke hannun mutane ba yawa shi yasa na ce daga ciki hatta maganan abin da ya shafi menene dalilin da yasa suke karanta wannan ƙur'anin duka sai da suka ba da amsa a ciki ganin akwai littafi a nan gurin inda a ce wasu abubuwan ina ajiye su reserve ne ina jiran tukunna sai magana ta zo kai tukunna sannan zan zo kansu nan ina da malamai da yawa wanda suka fito suka sarraha lafazi da lafazi suka ce wannan ƙur'anin an ƙara wani abu kuma an rage wani abu ba cikakke ba ne a cikin malaman shi'a so har ma malaman da suka fito suka ce ƙur'anin nan cikakke ne abinda su malaman shi'a suke ba da amsa a kan shi cewa suka yi malaman da suka ce ƙur'anin nan cikakke ne suna maganan ne a babin taƙiya suke yin wannan magana so kuma a nan gurin wanda suka bibiye mu a baya na ka kawo misalai na kai tsaye har da kamalul haidari din da yake magana a kan shi na kawo maganarsa da yake magana cewa hadisan da suka zo gashi nan bari tunda malam tari ya ce me yasa ban kawa ga maganan sarki zaki ai hakuri bari mu saurari kamalul haidari maji ga maganan da yake kawowa riwaya هذه an abi abd ينقل روايه منو الكليني الروايه هذه عن ابي عبد الله الصادق عن الامام الصادق قال ان القران الذي جاء به جبرائيل الى محمد صلى الله عليه واله سبعه عشر الف ايه والآن القرآن الذي بأيدينا ستة ألاف مئتين ثلاثمائة إلى حدود يعني بعبارة أخرى كما قلنا في حلقة سابقة يعني كان هذا المصحف الذي ضعفان منه الآن ماذا محذوف ليس بأيدينا أنا مهم عندي تعليق منه العلامة المجلسي أنه يتفق مع هذا النص أو يرفض هذا النص انظروا ماذا يقول من العلامة المجلسي في ذيل هذه الرواية يقول فالخبر صحيح وكاني maganar da nake son kawo ta kamalul haidari ruwaya da aka kawo cikin usululkafi cewa qur'ani yana da aya wajen dubu goma sha bakwai kuma yanzu abin da ke hannun ba bai wuce dubu shida da yan kai ba ya ce falkhabaru sahihun wannan hadisin ya inganta a wajen majalisi haka ya faɗa falkhabaru sahihun so tunda malam tari yana kaddara wato a wannan inda yana kaddara shi wannan bari mu abin nan mu karasa shi العلامة المجلسي في ذيل هذه الرواية يقول فالخبر صحيح la آه، لا يقول لنا قائل أن الرواية ماذا ضعيفة السند ومجعولة وموضوعة على على أهل البيت فالخبر صحيح أغني آه، ولك الخبر صحيح أوجن شي محمد الباكر المجلس إن din da yake بنكاو cewa شي yasa ينزو Qur'anin da yake da aya dubu goma sha bakwai an kawo ruwaya cikin littafin kuma malamin ku ya ce ruwaya ta inganta sai ka zo kai mana bayani ragowan dubu a kusan goma da wani abu na ayoyin Qur'ani na aka saka su ƙarasa tambaye ka uwa to muna jin ka yawa tambaya na ƙarshe ina son ɗan tambayi sarki ne don na malam ta yi biyan eh ɗan saboda rashin lafiya tambayan shi ne

Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh kola. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum kola. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na'am kola ya sunan ka da gina ki kira? na Kabir Abubakar ina kiran ku daga garin Wari yanzu haka. To Malam Kabir Abubakar daga Wari kana tare da Shek Malam Musa Yusuf Asadu suna kawai layi. na daɗe ko da yaushe yana bibiyar wannan shafi amma gaskiya ba taɓa jin daɗi irin na yau ba. <laughs> To, masha Allah. Allah sa a ji. Janiya ne ni gaba da baya. Amma mm. kuma mu duk inda gaskiya ga zo ne aka ce magana ne na littafi aka kawo kuma hujjoji to ni gaba ɗaya gwiwoyi na suka mutu a ko da yaushe. To. A ko da yaushe kan ji daɗin karatun da ake a shafin nan amma kuma kokarin da ke shi ne, matsalar da muke samu a nan shi ne, mu majiya misali wani ɗalibin ilimi yana amfani da malamin da ya fi san ne da kuma abin da yake koyar da shi. To ina ganin ya kamata a ce malamai kamar yadda suke bayyana gaskiyar nan kamar masu waɗanda za ka ga mutum ya zo kawai ta ƙasan comment shi yana faɗin ra'ayin shi ba tare da kuma ko da an ba shi littafin nan ya karanta ko da za a fassara mai da hausa ba lallai ne ban ci abin da yake ba Ka ga ko dole a girmama malami kowanne ilimi tunda research kawai da kake gani malaman nan wallahi ba karamu. kuma Allah subhanahu ta'ala shi kadai ne zai saka musu kuma shi kadai ne zai basu su ladan abin da suke yi kuma janyo hankalin jama'a da nuna musu gaskiya da suke yi wannan shi kadai kawai wannan insha allahu ko da da wani wanda yake da kokarin nufinsu da wani mugun shari wallah ba zai nasara a kansu ba amma ni dan tijjaniya ne kafa da bayana na gode Allah ya kara malam kuma Allah ya uwa malam Muhammad Kabir daga Wari muna maka fatan alheri Allah ya saka da alheri domin ni ba na magana aqida idan aka zo maganan gaskiya masha ina magana musulunci ne kuma da fatan Allah ubangiji ya ba mu dukkan cikawa da imani Allah kuma ya ji kanmu ya rakushe mu kuma ya sa mu yi kyawawan karshe Allah ya saka alkhairi kuma Allah amin. amin amin amin mun gode mun gode mun gode Allah ya saka da alkhairi mun gode mun gode mun gode gaskiya ke ne ba bawa Allah eh, Allah ka nuna mana ita ka ba mu ikon binta sarki assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola daga tiktok tare da kai kola ya sunanka daga ina ke kira

Allah yana amsa. Allah yana amsa gani. Uh, assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu. Sarki zaki ne muku fatan alkhairi. Muna amsa ya sunan ka daga nake kira. Kana magana da injiniya Daha Shehu daga Ingila. To injiniya Daha Shehu daga England. To masha Allah. da lokaci. Ah, injiniya ina maka fatan alheri. Muna amsa injiniya. wato gaskiya abubuwan da ake tattauna abubuwa ne masu muhimmanci matuka hmm. so yanzu kamar akwai magana da ake ta ta yi man tahir yana ta maimaita magana akan iyayen annabi iyayen annabi so ina ga kamar wannan bayani a tuntuni an gama da wannan babu an ajiye shi duk mutane sun gama fahimtar ina aka dusa So kamar yadda Allah ya riga ya bayani a cikin Alƙur'ani cewa iyayen Annabi Ibrahim suna wuta. To Malam Tahir ya zo ya insistin akan cewa ba ainihi mahaifin Annabi Ibrahim ake nufi ba ana magana ɗan uwan baban shi ne. To shin wani dalili ya dogara da shi da cewa dan uwan baban Annabi Ibrahim ake nufi amma anan ya ki yadda da cewa ɗan uwan baban Annabi Muhammad ake nufi. Hmm. to wannan abun kamar akwai tafka da warware a cikin al'amuransa ya kafe ya ce lai sunna suna nufin baban annabi can shi kuma ya goce ya ce ba baban annabi ibrahim ake nufi ba dan uwan baban annabi ibrahim to da dalili ya kada cin ya ce haka nan kuma nan kuma ki yadda da haka ok wato in ya yadda a can uwan baban annabi ba ake nufi nan kuma ya yadda cewa uwan ah, baban annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi to ya ki kuma ya da ya makali saboda dole idan akwai wani kulli a ran mutum to dole sai ya goga ma kashin kadin da mutane za su kalle kan bane ka mm. wannan ni kawai abu da na fahimta da nan kenan amma in ba duk wani dalilin ba to me zai sa cin yadda kan uwan babban annabi ibrahim nan kuma kola kola kola seconds daya seconds daya To, bismillah kola mu ci gaba. To wannan shi ne bayanin da zan sannan kuma magana ta biyu shi ne wannan zama da ake so za a yi da malam tahir da ƙasa da sunna wannan abu ya yi gini. saboda gaskiya mutane da yawa wanda suke bibiyar karatu ko kuma suna duba littafi suna gani akwai bayanan da malam tahir yake ɗaukowa idan ya karanto a littafin sunna za ka ga ya datse farko ko ya datse ƙasa sai ya faɗi iya wani point da yake so ya fito ce a littafin sunna a gaji. da zai ci gaba da bayanan abubuwan da suka zo su komai zai fito akan wannan abin da littattafan sunna suke magana akan wannan abu to a irin wannan zaman da za a dinga yi to tabbas abubuwa za su dinga fitowa wanda idan ma ya datso ya faɗa to ya shi kuma zai kokari ya warware abubuwan kuma ya nuna ya cewa ga inda bai ƙara karanta ba ga yadda abu yake to wannan to su da iya bayanan da zan kawai akai ina muku fatan alkhairi ubangiji Allah kuma ya saka muku da alkhairi da wannan wuri da kuke yi Allah ya taimaka mana gaba ki da very good very good very good very good mun gode Allah ya saka maka da alkhairi a sarki zaki akwai wani karin bayani dan kaɗan bayan maganan injiniya ɗaya. to masha Allah shek kaga ita matsalar wato sahabbai da Qur'ani ya riske su a matsayin Allah ya tashi annabi a matsayin dan sako a cikin su tana da bambanci da al'ummar da wato ba ta riski sako ba kafin Allah ya aiko manzon Allah yanzu ka san cewa yanzu zan kyale malam tayar amma al'atufal kananan yara yanzu menene yanzu hukuncin ƙananan yara da suka mutu in malam tahir ya zo ka tambaye shi ka ce masa ruwa ingantacciya malam tahir ƙananan yara da suka mutu kafin su balaga da wanda bai isa kaciya ba da wanda ba shi da hankali kana ganewa sarki zaki sosai wanda bai isa kaciya ba da wanda ba su da hankali yawwa idan suka mutu mai hukuncinsu idan an je lahira wannan tambayar inda zai zo da sai in mai ita so yanzu da Allah ya aiko annabi abubakar da umar suna da inda ba su ba annabi ba aka je lahira ko gaban Allah ba su da uzuri shi kuma abubakar da umar da ake magana sarki zaki ba wai sun samu matsayin da suka samu ba ne don alaƙar su da annabi abin da ya haɗa su igiya ta farko ita ce ta imani da Allah. Hmm. Shi yasa kaga Allah da ya tashi sai ce amanar rasulu sai ce bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minuna. To shi annabin nan da Allah ya aiko shi kafin Allah ya saukan masa da littafi da Qur'ani Allah ya ce wa kadhalika auhana ilayka ruhan min amrina ma kunta dari mal kitabu walal iman idan annabin bai san meye littafi da imani ba kafin Allah ya saukar ya kuma al'ummar da kafin Allah ya aiko shi cikin ta ba nan ya zo ya karanta da kanshi waje da ka zalan fahada ba ya fassara shi da cewa mun same ka kana neman shirya sai maka shiryar da ke ashe lokacin ko da Allah ya aiko annabin ba ma shiryar shi ma annabin neman ta yake sai Allah ya shiryar da shi ka lura mm. Don shi da aka aiko lokacin neman shirye da yake Allah ya shiryar da shi. Ya kuma wanda suka zo kafin manzon Allah din. Sallallahu alaihi Kaga su kwata-kwata ba a magana su mu muna maganan a'a al'ummar da ta riski saƙon annabi sallallahu alaihi wasallama sannan ita ce ta ɗauki saƙon ta yaɗa wa duniya ta lura? na'am ƙadiyar iyayen annabi tana da bambanci da ƙadiyar abubakar da umar da Usman da makamantansu wayannan su ne suka ɗauki saƙon annabi wanda shi ne mafi muhimmanci suka yaɗa wa duniya wayannan kuma sun zo tun kafin ma Allah ya aiko annabin da saƙo sannan sarki zaki yanzu ga ayoyi a cikin alƙur'ani da yake faɗa Allah ba ya faɗa a cikin alƙur'ani a gurare da yawa ba yana ce yukhrijul hayya min al yi wa yukhrijul mayyita min ka san waye al a'a wanda ba musulmi ba ka san waye alhai musulmi musulmi dala a waƙi umma na yanzu ana samun kaga musulmi ya fita daga zuri'ar wanda ba musulmi ba sannan ana samun wanda ba musulmi ya fita daga zuri'ar wanda ba musulmi ko ba a samu ana samu eh ana samu to wannan shine wato yukurijul hayya ba wai ina faɗa bane da niyyar cewa a'a iyayen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba ba a kafare ne? a'a ina faɗar waccan magana cewa da ya faɗa a tsarin Allah alaƙa ka da shi ita ce alaƙa ta imani in ya ga dama daga tsatsan musulmi sai ya fitar da kafiri in ya ga dama daga tsatsan kafiri sai ya fitar da musulmi Allah yana yin haka ko bai eh na'am Allah na yin haka yana yana yin haka ko bai yana yin haka yana yi to ina ma'anan waccan abin yanzu annabi nuhu shi ba alhayyu bane alhayyu ne ya aka yi Allah ya fitar da almayyit daga jikinsa mm-hmm. to ka lura na'am so kadiyar da ta shafi iyayen ma'aiki kadiya ce wacce qur'ani ya shiru a kanta bai ce komai ba me ya kamata mi a inda qur'ani ya shiru ya kamata mu yi shiru kwarai inda a ce akwai wani darasi da za a ɗauka yadda Allah ya magana kan baban annabi Ibrahim a gurare a Ƙur'ani da yawa, da Allah yana buƙatar mu koyi wani abu a cikinta, wallahi da ya yi magana a kanta sama da yadda ya magana akan baban annabi Ibrahim. Wancan hadisin kuma da ake kawowa ga wanda aka mai wa'azi shi yasa ka injiniya ɗaya ya ce idan ba wani abu yake nufi ba. Yadda a nan Ƙur'ani ya faɗa ayoyi har guda tara amma ya ce wani ake nufi ba baban annabi ake nufi ba. ya aka yi a can wancan hadisin kuma suka dage suka ce baban annabi ake ne bayan akwai malaman da sun ce a'a ba shi ake nufi ba ga wanda ake nufi mhm. ya kai kuma in ka ce dan mutum yana da alaka da annabi bai yiwa shi kuma Allah ya nuna maka cewa yana yiwa shi yasa ga wani da baban annabin da shi baban sa ɗaya kuma ya kai shi wuta in inda wanda zai canza hukuncin ya canza ko akwai wanda ya sai canza a ah, san babu ba wanda ya sai canza saboda haka wannan ita ce bambanci tsakanin wannan da wannan har yana maganin cewa wai kanin kanin annabi har yana maganin cewa wane ne wane ne wane ne wane ne ba dukkan su ba wanda ya samu wallahi matsayi a gurin Allah wai dan yana da nasaba da annabi wallahi sai dan ya bi Allahn da ya aiko annabi ne yasa ya samu wannan matsayi hmm. eh in ko nasaba ce ke sa a samu ko ba a bi annabin ba to bai kamata Allah ya wa Abu Lahab abin da ya masa ba ko kuwa na'am Allah ya sa mu dace mu je ta gaba mhm. <clears throat> assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kola daga tiktok kola daga tiktok assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh barka kare kola ya sunan ka daga ina ke kira daga jihar Katsina. To Malam Adnan Al'alawi kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu Sunna kan wannan layi. Ina malam fatan alkhairi. Yana jinka kuma yana amsa dan uwa. Yawwa, dama sarki zaki kafin yi tambaya ta kulas din nan da suka ku wanda suke goyon bayan mukabala da makamancin haka. Eh. Shawara gare su. Ya kamata ni wannan topic din Malam Musa ne ya buturo da shi ma'ana ya kawo shi. ba malam tahir bane abu na farko kenan abu na biyu shi malam a'a ya da Allah wani topic ne na bujuro da shi kai shi a kushiri a gidan ku na zagin sabai to ai kai ka bujuro da shi malam ko ba haka ba yana ganin baka san yadda asalin rigimar ta fara ba amma gama eh na san a din na sani ai a takaice ne nake so in takaita su su gane abinda nake Ana jin ka bismillah. Abu Dalib na ce maka ba, Abu Lahab na ce. Abu Lahab malam ya ce. ai ba ni na faɗa ba ƙur'ani ne ya faɗi cewa duk wani al'umma da ta zo kafin Allah ya aiko manzon Allah suna cikin ahlul fatara idan kana so in baka aya cikin suratul ma'ida dan uwa malam Adnan sai in baka aya a cikin suratul ma'ida din Allah madaukakin sarki shi ya faɗa cewa ya kaji ba shi ba sai ka ya ahlul kitabi ya ahlul kitabi kad ja'akum rasuluna ya ku ahlul kitabi dan sakon mu ya zo muku yubayyinu lakum yana muku bayani ala fataratin min rusuli kaga a lokacin a Madina ne amma Allah ya ce sanda ya aiko annabi ala fataratin min rusuli an taqulu ma ja'ana min bashirin wala nadirin sai ce faqad ja'akum bashirin wa nadhirun wallahu ala kulli shay'in qadir saboda al'ummar da ta rayu kafin Allah ya tashi annabi tana cikin ahalul fatara so baka yin hukunci ga wani a cikinsu sai wanda kuma ka samu tabbas ga inda Allah ya hukunci a kansa sannan sai ka yi hukunci a kansa so ne na ce maka malam Adnan yanzu dan Allah a cikin abin da Allah ya saukar wa annabi na Qur'ani aya sura ɗari da goma sha hudu aya sama da dubu shida dan Allah kana da wasu ayoyi da suka yi magana akan iyayen ma'aiki a ƙur'ani, farko mu fara da shi Eh. maganan ba wai suna ware iyayen annabi wanda suka yi shi a'a su din suke nufi shi yasa na kawo maganar eh. to shikenan mu je me karin bayanin ka shiru ya kamata a yi haka ce shi yasa na ce ma to su ragon malaman ba shi suke ba ga abin da suke faɗa to ai shi yasa Allah ya ji kan Dr. Ahmad Bamba yake cewa duk mutumin da ya zo kana karatu tambayar da zai maka kawai ina iyayen ma'aiki yake yace wannan raini ne kai tambaye shi shi ina nashi iyayen suke Na Na yadda da wannan magana. Wallahi na yarda. lura eh. sarki zaki. Wallahi na yadda da wannan magana. Babban rai. Yawa Dr. Ahmad Bamba ya taɓa yin wannan maganan cewa in kana karatu wani kawai tambayar da zai maka. Wai ina iyayen ma'aiki suke ka tambaye shi shi ina nashi iyayen suke. Akwai abin da kwata-kwata a babin ladabi da tarbiyya bai ma kamata ba. wallahi <coughs> talla babu ladabi bai kamata ba mutum ya sauka shekara 23 a makka shekara 13 madina shekara 10 har annabi ya bar duniya qur'ani bai fito karare yayi magana akan abin ba so yana ganin da a ce akwai buƙatar a tattauna abin da Allah ya fi mu sanin abin da ya fi mu buƙata da sai ya saukar da ayoyi ya faɗi matsayin da hukuncin kamar yadda da ya ga dama ya faɗi hukuncin Abu Lahab ba ya faɗa ma yanzu gashi na a wanda ya ga dama ya karba wanda ba zai karba ba sa haɗu da shi da Allah ne ko ba haka bane sarki na'am to me ya kamata mu yi abinda Qur'anin yayi shiru mu ma sai mu shiru a kansa duk malaman musulunci ko a da sarki in ba matsala bace ta ilimi ta zo kan guri asali ba matsala bace ta tattaunawa daga baya ne Allah ya jarrabu mutane da al'umma sai ya zamanta wannan kadiyar an mayar da ita ita ce hadisul yau matsala ta tattaunawa sai ya zamanto ana samun wani ƙoƙarin tabbatarwa wani ya ƙoƙarin ya ainihin wato kore yanzu ka san barin faɗa maka sarki wani abu da zai faka mamaki ka san ba wai iyayen ma'aiki da suka rayu ba kafin Allah ya aiko shi yanzu duk yadda duniya kake ganin ta ci gaba da intanet da komai ka san har yanzu akwai al'ummar da ba ta da labarin Allah ya aiko annabi eh akwai al'umman da na rantse da Allah har yanzu a duniya akwai mutanen da ba su da labarin aikin kowane annabi ko eh. malamai sun yadda cewa in dai ba su samu labarin aikin kowane annabi ba aka je lahira suna da uzuri wanda ya rayu a wannan zamanin bai samu labarin Allah ya aiko wani annabi bai zama yana da uzuri to ya kuma wanda aka ai shi ya rayu ba ma labarin aiko annabi <laughs> to Na'am. Ka bincika za ka ji. Wala da yadda kake ganin duniya ta ci gaba akwai intanet akwai sauri abubuwa. wala har yanzu binciki ya nuna cewa akwai al'ummar da ba ta da labarin aikin kowane annabi. Na yadda. Na yadda. Na yadda. To, uh, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kola daga WhatsApp. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sarki zaki barkan ku da Barka ka dai kola ya sunan ka daga ina ke kira? Ibrahim Ahmad daga Bauchi, Najeriya. A a masoyi na Malam Ibrahim Ahmad. To kana tare da Sheikh Malam Musa Yusuf Asadu suna ka wannan layi. Don ina yi Malam Musa jinjina da kai zai yi barkan ku da aiki. Ina amsawa dan uwa Malam Ibrahim. Akwai tambayar Malam Adnan guda ɗaya in Malam Ibrahim ya gama zan ba shi amsa. Okay, to. Mala ina ina yi wa malam tuni ne yi wa malam tayir idan hankalin malam tayir saboda Allah a mana bayani akan zuwan mahadi na Ka'aba da kuma nan Qur'ani ke cewa ba a shi bane wannan. Eh gaskiya ne ko ni ya zama min sabon abu a yau a ce wai za a rusa Ka'aba a kuma ta da Nana Aisha da sauransu maganan ka gaskiya ne. Akwai a cikin littafin ya kamata a zo a mana bayani musan ya suke. Na'am. san cewa ga yanda al'amarin yake tun da an ce a ai sarki zaki akwai abubuwa da yawa da ban zo kansu ba ne. ai kaga akwai matsalar da malam da tsallake ta kawai ya ce kawai su bai tabbata a gurinsu ba yanzu eh. matsalar da na taba tattauna nan gurin na ce in mutum ya mutu in dai ba dan shi bane in sun zo kan ga su tsine masu suke yi eh, ai da ya zo kawai kaga kawai abin da ya su su wannan bai tabbata ba a gurinsu amma ai ba haka ake yi shi abu kawai bai tabbata ba kawai ka wuce ai ba haka ake ba hmm. saboda haka Allah ya sa mu dace saboda haka malam Adnan da yake malam Ibrahim ka gama ne eh ya gama ya sauka malam ya yi magana cewa waɗanda ba su yi sai na abakar mu baya a ba bayan ya bar duniya ai shi yasa muka ce asalin akwai waɗanda farko tukunna bangaren ansar ba wai suna ganin sai na ali bane ma ya dace da khalifa a'a su suna ganin ya kamata a cikinsu a samu khalifa ne su shugabancinsu na mutanen madina daban na mutanen makka daban muhajir da ansar daban wadda haka ba wanda ya ce kamar sa'ad bin ubada da har ya bar duniya bai sai na abakar mu baya abu ba wanda ya ce ya cire shi daga kasancewarsa sahabi ko mutumin kirki saboda mutum yakan yi abu ya zama yana da tawili ko wani uzuri da yasa ya fada cikin wannan ba a masa hukunci cewa ya yi laifi ku kuma ba wai maganin cewa ba ku yadda da khalifancin sai na abakar ba a'a cewa aka yi kwata'i to tunda kuma ya kwata abinda Allah ya naɗa, to da shi da ya kwatan da wanda ya yadda da kwatan da aka yi duk kafire ne ba aka yake rubuce hmm. a littattafan shi'a shine rigiman mu da shi'a tukunna farko tukunna wannan Allah ya sa mu dace mu je ta gaba to masha Allah ah, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala kola daga TikTok. Salamu alaikum rahmatullahi ta'ala barkatu kola daga TikTok. Barka ka dai kola a TikTok ya sunan ka daga ina ke kira? Sunana Abdulaziz Muhammad na shida daga Kano. Sharifai. To, masha Allah, Mala Abdulaziz, kana tare da Sheikh. Abdulaziz Muhammad ko? Eh, Abdulaziz Muhammad. imani. Amin. Amin ɗan uwa. Har da sarki zaki shi ma Allah ya cika zuciyarsa da imani da ƙaunar ma'aiki. Amin shehi na, amin shehi. Ai sarki zaki shehi na ne malam. Ah. <laughs> Masha Allah malam sharifai. Ka san sarki zaki wani lokaci ya za ga ya buga alkyabba. <laughs> Hada rawani. shi yasa wani lokaci wasu suka ga kafa gani kan ba sai sai to yau kai za su yi ma tambaya a wajen nan <laughs> bala <laughs> malam abdulaziz kana muna jin ka Eh ya wuce malam Abdulaziz mu tsaya kan maganar shayi eh, karatun da malam masa fatan alkhairi ni tambaya ta a nan gurin malam kwanaki a baya ka yi tambaya wa malamin da yake zuwa karatu ka sunansa na mata malam dayir yawa akan matsayarsa akan na abubakar da umar da usman da Allah ina so in ji ban ji ni yayi maganar matsayarsa ba amma in ya faɗa da Allah malam ni ina son ƙarin bayani wassalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum <laughs> Ya ce ya yarda da musuluncinsu amma musulmin banza ne su. Ko bai faɗa ba da baki hal ɗin yana nuna haka don ko a bidiyon da na kunna irin muƙaranar sai da na abakar da mu'awiya ya nuna cewa e kuma dama tun farko abin da na faɗa kenan cewa suna kallon a matsayin ko sun ce sun yarda da musuluncinsu to munafikan musulmi suke kallon su hmm. wannan shine wannan kuma hatsarin munafiki ya mafi na kafirin Allah ya kiyaye amin amin amin to assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu kola kola kan whatsapp assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatuh kola ya sunan ka daga ina ke kira Allah ya kuri akwai abin da kamar tambayar da malam ya ce da faida idan ya malam ta cewa wanda idan ya da wanda ya mutu bai balaga ba sannan da kuma wanda ya mutu ba a yi bai isa saka ciya ba to a karamin tashi kamar waya tashi tana dauke kana ji sarki kola kana da matsalan eh, network fa Salama. alaikum kana ji na eh yanzu muna jinka eh muna jinka na ce ku yi haƙuri dawowa na akwai abin da na tuna matsayin mu na ɗaliban ilimi a islamiyya da mm. sallallahu alaihi wasallam ya mutu ma ba a haifi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sannan ita kanta mahaifiyar shi ba ita ta shayar da shi ba kuma ba a tabbatar ma cewa annabin Allah bane ina ganin sai lokacin da Halimatu Sadiya ta ɗauke shi bayan wato wato abubuwan mujizoji da suka faru da shi wanda aka yi ma'aminsa wasu ce cewa da ya kiyaye shi saboda sharrin Yahudawa to shi da nake so malam ya kara mana haske kamar yadda ya ce idan Allah ya sa malam tayar ya dawo kai mai tambaya akan cewa da mutumin da ya mutu bai balaga ba da kuma wanda ya mutu lokacin bai isa kaciya ba menene hukuncin shi a lahira to mahaifin annabi ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba haife shi ba sannan ita kanta mahaifiyar shi bata shayar da shi ba lokacin ba su ma san cewa annabin bane har sai da mai shayar da shi ta dauke shi wanda daga baya an shi aka yi wasicin cewa ya kiyaye shi daga sharrin yahudawa to shine karin bayan da nake so malam ya mun insha Allah To masha Allah mun gode. So ah, ɗan uwa a wannan tambayar shi Malam Tahir a watakila na san zai saurari karatu kuma tana cikin littattafansu hukuncin na farko dai akwai ahalin fatara a gurinsu so ba mu sani ba shin iyayen ma'aiki wani ɓangare ya tura su suna cikin ahalin fatara ko ba sa ciki sannan ƙaramin yaro da wanda yake ya samu matsala a hankalinsa da wanda bai isa kaciya ba in sun mutu in an je lahira mai hukuncin su wuta za a sa su ko aljanna za a saka su ko ya za da su inda na san zai zo ya raddin karatun gobe ko sarki zaki insha Allah to ya bada amsa sannan yadda injiniya ɗaha ya ce fassarar da yayi yi mu'ayyun ƙur'ani akan wa iz qala ibrahim li abihi azara ita ce fassara wancan hadisin na inna abi wa abaka nari hmm. in ya ce a'a ai akwai malaman mu da wasu sun faɗa haka sun ce ai kaza ake sai mu ce maka ai akwai wanda sun faɗa kuma sun ce nan shi ma baban annabi Ibrahim din kai tsaye ake ne saboda duk amsar da ya bayar akan ayoyin Qur'ani ita ce amsa akan wancan hadisi Allah ya sa mu dace saboda haka ni ina ba da shawara sarki zaki a yadda Qur'ani ya shiru akan matsalar nan shekara 23 wallahi Allah bai mantuwa sannan ya fi kowa sanin abin da zai amfani bayi da matsalar nan tana daga cikin abin da za ta yi mana amfani wallahi sarki da Allah ya saukar da ayoyi tiri da yawa a kanta inda matsalar jinin al'ada da Allah ya san za ta yi amfani bai sa aka yi tambaya bai ba da amsa ga hukuncin yadda za a yi na'am ko kuwa haka ne bai sa an bayar an ba da amsa ba an yi haka an yi haka Allah ya buga misali da gizo-gizo a cikin Ƙur'ani. dan ya bayar da wani darasi a ciki to abin da kaga Allah ya yi shiru bai ce komai a kansa ba to bayi da za su hutar da kansu su shiru a kansa ba sai sun ce wani abu da ya fi musu zama alkhairi Allah ya sa mu dace mu je ta gaban akwai wani mai tambaya to assalamu alaikum jama'a kuma mu kira na karshe ko ya kure. assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh kola malam ubaidullah buzu Barka kare Malam Ubaidullah Buzu. to fata alkhairi gare ka da babban shehi malamin shekh malam Musa Yesu a sunna yana jin ka yana amsa malam Ubaidullahi Buzu ina amsa bari da ake ta kuma sarki za ki yi magana da zani abu ne na ɗaya da ke da kwai shin da Allah malam a mu tafiyar mu ta sunna musamman littafan na sayyidul Bukhari da Muslim shin akwai wani hadisi da ya tabbata a musulun ko a cikin bukari wanda malamanmu ba su yi magana kan shi ba ta bangare inganci ko kuma sharhi ne kan ga abin da hadisin ya kunsa magana ta ɗaya kenan kana su a bangaren su shi'a shin hadisan da suke zuwa sai su kawo ruwaya ne suke ba inganta ba to a dai gidan ilimi kawai bakin ka bai bude baki kawai ka ce bai inganta ba in kuma kawai kai ka ce bai inganta ba dole da me za ka na rashin ingancin kana ilimi dai tun kafin ka zo kafin a san za ka zo a kowane suka tauna matsalolin ilimi ita wani wayan masu ilimi ta sai gabace ka ne ka kore da ashiya ko ko kai ne ka zo da bolan ka kawai ka ce ba inganta ba shi kenan kana sai a riski wasu mutane ko suna aiki da ita ka zo kai musu rabbi kai musu bayanin cewa su ne ba ko kuma a'a an kore ta ma'ana raunan ruwaya ce ga dalilan da ka dogara da su dan ka nusantar da yan uwanka ba haka ake yin ilimi ba kana sarki zaki kamar yadda malami wannan magana da shi ta karshe abinda Allah ya riga ya magana kan shi mu a shi wanda Allah ya yi shiru kan shi kan shiru shi yasa ka'ida ko maganar da ake tunda bitir da cikin wannan da ake ana yi akan sahabbai ne sarki zaki wai me yasa malaman sunna suke kare sahabbai duk wanda ya rusa sahabbai addini yake ne ya rusa. sahabbai saboda su ne wa'anda Allah ya ce mu bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa'anda za mu kwaikwayi aikin da suka yi saboda sun koya wurin wanda Allah ya koya ma ya sa a koya ma ne ko koyi sai mai yayi ne yayi suka gani suka kwaikwayar ta biyo ta biyo har ta zo inda muke to duk wanda ya ce zuru samu wannan mu abokin yaki ne saboda addini yake a takin ba wai yana attacking personal mu bane ba addini yake attacking wanda ya rusa mana addini ba to mu mu ya rage in muka sake mu iyali shi kana sarki zaki ko a ko a so magana da malamu suka ba da ka'ida akan sahabbai ka kama bakinka akan abubuwan da ya faru wallahi dole mutum ya kama bakin shi ma da ba za ka kare bakinka ba baka da hujja saboda mutanen nan Allah ya riga ya yanka cewa ya musu kaza to in har ka yarda da cewa Allah ya san komai da abin da ya wuce jiya da wanda ya zo yau da wanda zai zo gobe da wanda zai zo goben gobe ma to sai ka tanka abin da Allah ya tanka wanda Allah bai tanka maka shi ba nan Allah ya san komi za a yi za a yi shi har ranar karshe har wata nan amma sai yanke hukunci sarki zaki to na me kai ka zo kai kazalan da ka sa baki kan abin da bai Allah bai ce ka tanka ba kana magana da zan yi ta karshe ina kira ga maluma saboda ni duk wani wanda zai iya zuwa ya karanta da al'umma ni a na malami ne amma ni tsoron Allah kada son zuciya yana shi faɗar gaskiya saboda sarki za wallahi da al'umma mu kowa neman ilimi yake da wallahi wasu maganganun ma bai dace malin gabe da za a yi zai mutane su shi yasa mu a tafiyar mu da sunna in yau malami ya tara mu gaba zai samu mu littafi ya karatu to za a samu littafi mu je mu siya ne wani ma in ba mu iya siya siya ake a ba saboda za mu zauna malam ya buɗa mu buɗa inda ya bi sai kan ne a nan malam daji ba koko abun abun da karanta ba shi bane ba wurin adiba a sake sai aka cewa gyaran daga rem ne koko daga malam koko daga wurin bugun littafin ne wannan shine ilimi amma bai yiwa mutum ya zo ya tara jama'a gaban shi ya rika hiddo abun da cikin zuciyar shi yana hidin san zuciya kuma ya san a ilimi wannan an ba shi yake faɗa ba Allah ya sa mu dace. Allah kuma ya kawo mu ƙarshen wannan matsaloli da ake ta turga ta gara su saboda ita gaskiya ina ta bayyana wallahi tirrin ita wuya ba ta dubu ta ruhu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba wa badila badila Allah ya saka amin amin wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mun gode mun gode to jama'a ba za mu da kira ba kuma malam zai mana ta'aliki insha Allah mu daga to a sarki zaki ta'alikin da zan yi kawai ba ta'aliki zan yi dogo ba a na farko dai gaskiya muna maka addu'a da fatan alkhairi sarki zaki Allah ya saka shi na biyu a kawai sanarwa za mu yi maganar muƙabala ranar lahadi insha Allah tare da ina da uzuri a ranar amma eh. dai tun ya ce ba a taba bai taba nema ban amsa mai ke na amsa mai kuma abin da ya nema din cewa a zo a ziwajin misiyar a kan shi shine sabbin kawai sarki zaki na'am saboda wannan na amsa masa hmm. sannan abin da ka ce a ajiye rana ɗaya ɗaya ta bahasi rana ɗaya ta munazara ni daga guri na duk yadda yake da uzuri duk wanda ya kalla cikin sati biyu da suka wuce ya san cikin uzuri nake daga jiha zuwa jiha sai na zagaye jihohi guda takwas so ko ni ne nake da uzurin cewa wataƙila ban saurari karatu ba ko kaza ko kaza so wani lokaci ko so biyu da ban yi karatu ba ka sani akwai ranar farko da ban zo za mu yi karatu shafin matsala ya samu nan da aka kawo farmaki akan so saboda haka abin da yake nema ya zo mu tattauna ni nikahul misyar ɗin ai sarki karka ka damu kai hakuri zaka ji menene nikahul misyar ɗin ai bai kamata in yi kowane irin tarihi ba dan in rage mai aiki Allah ya kai mu ranar wannan na amsa mai kuma insha Allah za mu zauna da shi ranar Lahadi akan wannan tafi. abin da na faɗa daidai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 september za mu shiga 1st september gobe allah ya mu ranar alhamis karfe tara da rabi muna tare da shak malam dahir umar suleiman babban malamin nan na shi'a wanda zai ci gaba da karatunsa allura ta tono garma raddi zuwa ga malam musa ya fasa da sunna akan cewa malam musa wai duk 'yan shi'a akidansu ne zagin sahaba na sallallahu alaihi wasallam wannan malam dahir ke cewa ba haka bane insha Allahu a samu mu lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh